To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a masu sauraron makon wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulin Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah lokaci ya kai da za mu fara wannan karatu. Debate tsakanin Shak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna da kuma Shak Malam Dahir. Uh, debate ne tsakanin Sunna da kuma Shi'a. Uh, alhamdulillah jama'a insha Allahu akwai muhimman muhimman uh, abu da zan faɗa insha Allah abu mai muhimmanci insha Allah kuma in an gama zan sake announce ɗin wannan lokacin karatutukan mu yana zuwa late jama'a na kawo korafi kuma gaskiya mun ji korafin jama'a uh, maimakon mu fara karatu karfe tara da rabi in Allah ya danna gani za mu dawo da karatutukan mu mu fara shi takwas da rabi bayan sallan isha saboda jama'a su iya su shigo sosai kamar kan da jama'a ke kawo korafi insha Allah to muna ta manyan malluman mu biyu shak dayar da kuma shak malam Musa Yusuf Asad Sunna muqabala ne debate da za a zauna akan isma akan isma farko za a duba muna in an ce isma me isma me ake nufi da isma sa'an nan kuma suwa sukan cancanci a ce suna da isma isma gani abin da ni na sani kamun su shigo abin da ni na sani bi mana wanda baya laifi baya mantuwa baya kuskure a rayuwansa shi isma amma za mu roki mallumman mu ba su cikin koda minti eh, eh, uku uku ko biyar biyar saboda kamun mu shiga ciki ba za a iya zo a yi zaman mukabala wala Allah tunanin malam Musa akan Isma daban tunanin malam ɗahir akan Isma daban shi su duka sun nuna mana in an ce Isma me ake nufi da Isma sa'an nan mu ba da lokaci mu fara wannan debate insha Allah amma kan haka kai da ka zo kan layi kai kokari ka share mana wannan program in Allah ya yarda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 ɗa'a da bin umarni nai zancensa karkuzazza ne bauta a kan shari'arsa dole mu ne mu ɗaɗɗa me ƙugu mu daina yin wasa in dai a raiga san manzo me ka sani akan manzo me za ka ce akan manzo waye ya zamsilar rahama a da kai ce manzo lahumma rabbi salli ala muhtari sayyidil ala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 alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a muna tare da manyan mallumman mu biyu a nan shak malam musa yusuf asadu sunna da kuma shak malam dahir za mu zauna mu yi debate tsakanin sunna da kuma shi'a malamin shi'a wanda gaskiya muka amince da shi kuma sika ne a wurin mu wurin tawadu shi ba zai yadda ba amma mu mun san sika ne haka kuma shi ma malam Musa sika ne sosai a wurin mu ta bangaren sunna izala insha Allah haka shi kuma ta bangaren eh, shi'a eh, imamiya ko alhamdulillah muna tare da su a nan uh, su bin nan kullum ina yawan jinjina musu saboda ya zama dole wai yabon gwani dole ne a sama da shekara ashirin ka zauna ka cire wannan shekara ashirin kada ashirin mu ɗauke shi ashirin da uku ko ashirin da biyu cikin shekarunka ka duba nawa ya saura to wannan lokaci wa'annan mallumman mu biyu suna bin juna su zauna suna muƙabala da juna wanda malam musa yusuf da suna yana kare suna, yana ganin cewa akwai wasu ababa da ake yi a shi'a shi a wurin shi ba mu cewa ba daidai ba shi a wurin shi ba musulunci ba ne haka kuma malam ɗahir ba nan kaɗai wai gurin shekara uku shekara uku domin muna tare da shi kuke ganin hakurinsu a'a shi ma wannan lokaci duka yana da hakurinsu zauna da malam musa ya fahimtar ya nuna wa malam musa cewa ai wannan musulunci ne wannan yana kan hanya sun saba sakankaninsu su bin nan Malam Musa ya ɗauki shekara da shekaru a yau ba yau ya fara ba wa sunna izala kariya ba ya ɗauki tulin shekaru. Malam Aliyu Allah ya saka maka da alkhairi tulin shekaru yana ba wa sunna kariya ya kai dai ka fahimta a nan ma mun yi shaida wani irin sunan na ne ba kira shi ba amma kaga suna da hakuri wani irin zagi ne menene amma duk kaga hakurinsu yana amfanar da mu sosai kuma akwai maganan da malam ɗahir ya mini a boye amma malam kai hakuri zan fito da wannan magana a fili malam ɗahir ya taba kira na muke fili, ke ce mini sarki zaki wannan abu ku ɗauke shi da muhimmanci saboda wallahi ya mini rasuwa ce wallahi wannan abu da ake yi ba iya mu masu ji muke amfana ba wai wallahi hata shi da malam musa suna amfana sosai suna amfana wurin bahasi suna amfana wurin wasu ababa da ake kawowa wala shi malam dahir a da fahimtar shi amma ai ba shi ya zace maka ai fahimtar malam musa shine gaskiya ba amma yana ɗauka ya gane gaskiya ne haka kuma malam musa yana fahimta da yana amfana malam dahir a wasu ababa a da a tunanin shi yana ganin ga abu haka 'yan shi'a haka kan wannan suke tafiya amma ka duba yau zamansu da suke yi da malam musa yau malam musa ya iya ya gane cewa mai bakin rawani ba ga, ga, ga jika ne na annabi sallallahu alaihi to kaga amfana da su ma suke amfana kenan shi a yau za a zauna zaman muƙabala akan isma in an ce isma bi ma'ana masumi a ce maka wai wannan masumi ne a yau zamanin mu nan mun ga manyan malluma na fito wai annabi sallallahu alaihi wasallam kaɗai a wuri na ni da nake zaune nan yanzu za su zauna amma ni a wuri na nan fahimta na ni sarki zaki annabi sallallahu alaihi wasallam kaɗai shine masumi shine wanda bai taba laifi ba kuma wanda bai laifi kuma wanda baya kuskure a wuri na kuma annabi sallallahu alaihi wasallam baya mantuwa to kaga yanzu su za su yi wannan zama sakankanin su to a wurin shi'a sun nuna mana cewa akwai imamai goma sha biyu wanda su ma masumai ne su ma ba su haka to amma za a zo a zauna wala Allah fahimtar malam Musa akan masumi daban fahimtar malam Dahir akan masumi daban shi yasa za mu ba su minti ko da minti uku uku a mun shi minti biyar biyar tsakanin malam musa da malam ɗahir su nuna mana in an ce isma masumi me ake nufi da isma shi yasa za mu roka malaminmu malam ɗahir saboda shi ne malami na sunna suke tabbaka wa'annan ababa sosai a wurin su ya fitowa shi yasa za mu roke shi mu ba shi minti biyar in an ce isma me ake nufi da isma shi sa jama'a kowa kwatar da hankalin shi mu ji in an ce isma to yanzu karfe goma daidai daidai daidai kenan shi sa nan da goma da biyar malam ɗahir zai tsaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu shayina. wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki Allah taimaki shayi. dama na yi fatan ya zamo ni na soma Allah. saboda mu ne mu cewa wa'annan imamai goma sha biyu ma'asumai ne to a ƙa'ida ni ya kamata in zo in tabbatar da abin da nake da'awa dama suna da ƙa'ida na albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ankara yau inda malam Musa ne zai yi da'awar wani abu in ce meye dalili to shi zai zo ya fara magana ya tabbatar sarki zaki ina farawa da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wa azzil mursalin البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المحمود الأحمد العبد المعيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد في الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين وأصحابه المنتجبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك السلام sarki zaki a gurguje a malamai na addinin musulunci a ɓangarori daban-daban sun yi ainihin definition wato sun yi ta'arifi na ma'anar isma da kalamai mabambanta. To, amma don abin ya bayyana wa mutane a fili da wani irin nufi muke nufi da isma a takaice a gurguje shine saƙo ko zunubi shine mu 'yan shi'a muka tafi akan cewa ba kawai annabi da mala'iku ne da ƙur'ani ne ma'asumai ba bayan annabi bayan mala'iku to akwai a'imma su ma ma'asumai ne bisa dalilai da suka zo a ayoyin alkur'ani da hadisan manzan Allah wadda suke nuni zuwa ga haka me ake nufi da isma abinda ake nufi da isma shine wani kariya ko katangiya ko wani tsaro da Allah zai yi maka ya zamo ba za ka aikata laifi ko zunubi ba wannan shine isma da muke ce bayan manzan Allah a wannan al'umma ɗin wadda nassi ya tabbatar mana akwai mutanen nan guda goma sha biyu na'am sarki zaki akwai yiwuwan wasu bayan su su zamo masumai akwai yiwuwan kai kanka ka zamo masumi eh? akwai yiwuwan ni kaina na zamo masumi amma ismata ba irin ta annabi ba ce ba irin ta imamai ba ne don a ismata ba aya ba hadisi kawai wani ƙoƙari ne da na yi na daina aikata wani laifi sai ya zamo yanzu na samu kariya da katangiya zuwa ga wannan aikata laifi ɗin sai na zamo ma'asum kan haka saboda haka ismar da yanzu ita muke magana a kanta isma ce wacce a dai wannan al'umma tamu to manzan Allah da wa'annan imamai goma sha biyu da ƙari na sayyida fatimatu zahara in ka haɗa su ne muke cewa ma'asumai goma sha hudu mu 'yan shi'a muna ce ma'asumai ne kuma muna da dalilai na hankali muna da dalilai na naƙali wato muna da dalilai aya da hadisi kuma muna da dalilai na hankali wani ya ji bai gamsu da abin da muka kawo ba wannan wani abu ne daban ya yarda da abin da muka kawo a matsayin dalili wannan wani abu ne daban amma namu aƙidar muke faɗa kuma a kan wannan akwai waɗanda su ma suna da shigen irin wannan wadda insha Allah karatu zai ja karatu za mu kai zuwa ganin, na ci minti biyar dina sarki zaki danka eh, ya kai eh. insha Allah to ah, alhamdulillah jama'a mun ji manan isma a gun Shekman dahir za mu ji kuma in an ce isma a wurin shi'a kenan muka ji don za mu ji kuma in an ce isma a wurin sunna me ake nufi mu ji kuma a bakin malam musa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد sarki zaki a takaice abin ka faɗa cewa mu a gurinmu a cikin wannan al'ummar mutum ɗaya ne muka yadda shine masumi wanda Allah madaukakin sarki ya tsare shi ba zai faɗa kuskure ba kuma ba zai laifi ba shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma duk wani wanda ba shi ba cikin al'ummar dai mabiyin shi ne yana iya samun kansa cikin wannan yanayin sannan kuma cikin magana ka zan baka kara tare da cewa ba za mu tattauna ba ne akan isma ta annabi sallallahu alaihi wasallam don wannan babu saɓani tsakanin al'ummar musulmi a kanta ce wanda kai bai mantuwa su wannan kuskure ne sifar wani ba zai manta ba Allah kaɗai yake da wannan sifa din na biyu ah, sannan kuma ah, ta'arifin da malam tari ya faɗa a takaice wanda insha Allah a karatu bayani zai zo a ah, su a imma ɗin nan guda goma sha hudu da ya faɗa ta'arifi na isma ɗin daga ciki kada su yi kuskure kasi mantuwa sannan kuma kassi, sahau duk wannan ya shiga ciki so mu a gurinmu manzon Allah ne kaɗai ma'asumi wanda ya da'awar cewa wani mutum ba annabi ba ma'asumi ne kamar da malam tayafin ya faɗa ya lazimce shi ya kawo hujja da dalili so sannan kuma a tarifi ko mun shiga a cikin tattaunawan daga farko ne za a gane cewa abin zai yiwu ko ba zai ainihin wato wannan shine dai bayani a takaici mutumin da Allah ya tsare shi domin ma'asum ismun maf'ul ne kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratu Hud da ya zo maganin annabi a Nuhu lokacin da yake cewa a sa'awi ila jabalin ya asimu min alma baba ga wani dutse can na hango zai kare ni daga ruwan nan qala sai baban yace la asima li yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahuma al-mawj fa kana min al-mughrib da haka malamai suka ce asim anan wajen ismul fa'il ne da ma'anan ismul maf'ul la asima da ma'anan la ma'suma yawma ba wanda za a tsare shi daga wannan ruwa da ya taso sai wanda ke cikin wannan jirgi da kan an ce ma'asum shine wanda aka tsare shi ba zai yi kuskure ba ba zai yi laifi ba da makamantan irin wannan amma wannan maganar mantuwa mukan muna da ja a kanta maganar sahu ma haka muna da ja a kanta amma ba ismar annabi ko annaba za mu yi magana ba ismar a a'imma sannan kuma cikin abin da ya kamata muhimmi mutane su sani ita wannan matsala ta isma din ba matsala ba ce da take da alaƙa da furu'a wato matsala ce da take da alaƙa da aƙida tsakanin sunna da shi'a abin da in kana ɗan shi'a ba zai yi ka zama ɗan shi'a ba dole sai ka kudirce shi a zuciyarka da shi zaka bauta ma Allah bal ma hasali bai ma yiwa ka iya zama ɗan shi'a baka yadda cewa imaman ba ma'asume ba ne idan ka ƙudurci akasin haka to yana iya mayar da kai ka zama ba ɗan shi'a ba so wannan dai shine bayani a takaice sarki zaki dan mu ba da dama kai sai a shiga a fara tattauna abin da za a fara tattaunawa masha Allah mun gode sosai Allah ya saka maka da alkhairi shak a ah, malam mu asadu sunna to alhamdulillah jama'a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 Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Uh, kamar yadda na faɗa cewa ni ne dama ya dace in fara wannan a matsayina na mai tabbatar da isma na manzan Allah da Saida Fatima da Imam Ali da Hassan da Husaini da ‘ya'yan Husaini guda tara. a sarki zaki kafin mu je ga kawo dalilan cewa su ɗin ma'asumai ne akwai bukatar a yi muƙaddima wato a yi abin da ake kira da gabatarwa saboda akwai bukatar kamar mutane su san menene isma ɗin a yare su san mecece isma a istilahi sannan kuma su ji shin muna da aƙidar na riga na ce muna da shi amma akwai buƙatar tabbatarwa sannan kuma in son samu ne duka su ji dalilan da ya sa muke wato muka dogara da cewa waɗannan mutanen kararru ne katangaggu ne tsararru ne daga aikata laifi ko zunubi sarki zaki idan aka ce isma wato asalin kalmanta shine ainun swadin mimun kamar asima kenan idan kana so ka yi magana akan isma a yare idan ka koma cikin lisanul arab na ibn manzur a cikin juzi'i na sha biyu shafi na ɗari huɗu da takwas yana cewa A asima yace al al’ismatu abinda ake kira da isma fi kalamil arabi a maganar larabawa shine almana'u hanawa kamar aka ce ismatullahi abdahu tsarewa Allah gabawansa an ya asimahu wato aka ce an yi asimahu ana nufin cewa an yi asimahu mimma yubiquhu ya kare shi Allah ɗin ya kare shi bawansa daga abin da zai sa shi ya saba masa na'am kamar ka ce asimahu ya tsare shi ya asimuhu yana tsare shi isman tsarewa ai mana'ahu wa waqahu shine kamar Allah ya hana shi aikata wani laifi kuma ya tsare shi daga aikatawa har ya ba da misali ya ce wa fitanzil a cikin alƙur'ani mai girma ya zo wannan aya da Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma dan annabi nuhu ya ce da sannu zan tafi zuwa ga wannan dutse shi wannan dutsen zai hana ni ga nitsewa cikin ruwa ƙala sai ya ce la asimal yauma to ka sani yau babu wani mai tsarewa ko mai kariya ko wani mai katangewa min amrillahi daga al'amarin Allah illa man rahima sai dai wadda Allah kawai ya mai rahama wahala bainahum al-mawju fa kana min al-mughraqin shikenan sai ruwa igiyar ruwa ya fyaɗe shi ya kasance daga cikin nitsatsu waɗanda aka suka nitse a cikin ruwa a wannan wurin Allah ya yi magana ne ya yi magana a kan isma ne lugatan a yare karewa tsarewa shi yasa idan ka duba wata aya ɗin still a cikin alkur'ani Allah mai girma yana cewa wallahu ya asimuka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane Allah yake gaya muwa wa manzan Allah cewa Allah zai kare ka daga mutane sannan idan mutum ya je ya duba cikin suratu Yusuf a cikin aya ta talatin da biyu za ku ga gunda ita kanta zulaika take cewa ƙalat fazali kunna alladhi ni fihi wannan dai shine wadda kuka zarge ni a kansa wala wattuhu an nafse fasta sama wannan shine muhallin shahidin mu hakika na neme shi sai ya tsare kansa sai ya kame wannan duka ana bayani ne akan me tsarewa ko kariya ko katangewa sannan idan mutum ya je duba cikin al'ain shi ma littafi ne na luga na yare yana daga cikin kawamis zai ga cewa ya ce asima ainun swadun mimun asluhu wahidun sahihun ya dillu ala imsak wa mana ya ce asluhu asalin asuma wato asali ne sahihi me yasa ce sahihi sarki zaki saboda a cikin asima babu ɗaya daga cikin huruful illa babu alif babu wawun babu ya'un saboda haka sahih ne <laughs> kuma fi'ili ne ka gane ai saboda haka ya ce asulun sahihun ya dillu ala imsak yana nufi ne akan tsarewa da kamewa wa mana da hani Ya ce wal ma'ana fi zalik kullihi ma'anan wahidan ce duka wannan yana nuni ne da ma'ana ɗaya min zalika na daga wannan cewa al isma sai ci gaba da cewa an ya'simallahu ta'ala abdahu kamar Allah ne ya tsara bawansa min su'in ya fihi na daga wani mummunan abu wadda shi mutumin zai fada a cikin aikata shi wasta samar abdu billahi ta'ala izamtana ana cewa bawa ya yi sami da Allah idan ya ki ya tsare kansa wasta sama yake cewa wata ƙulul arabu samtu fulanan larabawa ma sukan ce na yi sami da wane ai hayatu lahu ya yasta'simu bihi bima eh, bima nalathu yaduhu yace kamar mutum ya aikata wani abu to sai ka shirya masa abun da zai tsara kansa da shi har ya ci gaba da kawowa ya kawo magana na nabiga gunda yake cewa a ah, ya zillu min haufi mullahu mu'tasiman har zuwa ƙarshen baiti so wannan abinda sahibul aini ya faɗa kenan wadda ya kawo ne a cikin kawamisul lugha na abul hussein ahmad bin faris bin zakariya a juz'i na hudu shafi na 269 sarki zaki Ah, Idan mutum ya duba cikin littafin at-ta'arif mm. na Manawi zai ga shi kuma ya fassara isma ne da alismatu ita isma malakatun wata ɗabi'a ce na ijtinabul ma'asi barin aikata saƙo ma'attamakkunu minha duk da za ka iya aikata saƙon amma ka danne ka ƙi aikatawa to a bisa wannan maganar ne na ce ma da ni da kai za mu iya zamowa ma'asumai idan muka danne wata ɗabi'a ya zama ko tunanin ɗabi'a a ƙwaƙwalwarmu ba ta zuwa sai dai irin wannan ba ita ce ismar da muke magana a kai ba so muna magana ne akan isma kariya da tsari wadda Allah ke zaɓen mutum ya masa sakamakon kada a samu halal idan Allah ya zaɓi annabi ko ya zaɓi mala'ika ko ya zaɓi imami ko ya zaɓi littafinsa ya tsare shi ya ba shi kariya ba wani ɓata da zai zo masa ta gaba ko ta baya akwai hikimar hakan. Saboda me, idan Allah zai turo annabi ya zamo cewa ba ma'asumi ba akwai matsala. Hmm. Idan Allah zai turo littafin da ba asumi ba akwai matsala. idan Allah zai turo wasi na annabi wadda ba ne ba kuma zai zo ya ci gaba da aikin annabi kamar imamai kenan ba masumai ba akwai matsala idan Allah zai turo mala'ika wadda ba masumi wannan ma akwai matsala saboda haka waɗannan sai Allah ya yi niyan ya zaɓe su sai ya zaɓe su wannan kenan to sarki zaki shin mu 'yan shi'a muna da aƙidar imaman nan mai ne amsa e muna da shi idan ka duba cikin shai ima, ima, imaman da ka gaya muna suwa su nawa ne sannan kuma da ka gaya muna suna nakin na faɗa sarki zaki okay. na faɗa na ce na farko dai wadda muke cewa uh, ma'asumai ne a ammu a a'imma wato sun fi a'imma yawa oh, okay. mutane sha hudu ne muke ce ma'asumai o sha hudu in sun fi a imma yawa a imman mu goma sha biyu ne Masu man mu kuma a wurin mu su sha hudu ne Ok. da ƙari da manzo da da fatima da hassan da imam ali da hassan da husaini da fatima da 'ya'yan imam husaini guda tara su ne suka zama masu mu a wurinmu okay. a ciki ya tabbata a cikin littafinmu hatta irin su dai Shehu Saduk ya ce itiqaduna fil anbiya iwar rusul wal a'imma wal mala'ikatu salawatullahi alaihim annahum ma'sumuna mutahharuna min kulli danasin yace aqidar mu fil anbiya ya kan annabawa war rusuli da manzanni wal a'immati wal a'imma da a'imma wato imamai kenan wanda sune muhalli shahidin mu wal mala'ika da mala'iku kenan salawatullahi alaihim amincin Allah ya tabbata a gare su muna da itikadin annahum masumuna, cewa su ɗin masumai ne mutahharuna an tsarkake su min kulli danasin daga dukkan wani abin nan daga dukkan wani eh, dukkan wani abu mai muni duk wani abu mai muni wa annahum kuma su din nan la na zamban ba sa yin zunubi ko guda ɗaya sarki zaki okay la sagiratan okay ko da ƴan ƙarama laifin ba sa yi wala kabiran la sagiran wala kabiran ba sa yin laifi ƴan karama ko manya Ok, ok. imamai kenan ba imamai kawai ba annabawa manzanni a imma mala'iku su na jero Ok, very good kenan a imman sun shiga ba su kaɗai nake magana ba saboda maganar ya haɗo su duka shi yasa tunda sun shiga ciki shi yasa na kawo na'am ya ci gaba da cewa la ya asuna Allah ma amarahum ba sa saba ma Allah dangane da abin da Allah ya umurce su wa yaf'aluna ma yu'maruna suna aikata abin da aka umurce su wa man nafa anhumul ismata kamar irin su malam Musa kenan man nafa anhumul ismata wadda duk ya kore musu isma yace su ba masumai bane mm. fi shay'in akan wani abu min ahwalihim na daga ahwal ɗinsu na halayyansu faƙad jahilahum haƙiƙa bai san su bane <laughs> shi yasa ya ce a'a su ba masumai bane sannan idan ka je zuwa ga ashekul mufid shi ma ya faɗa ya ce innal a'immata lallai imamai masumuna tsararru ne katangaggu ne gabarin aikata zunubi ka ismatil anbiya kamar yadda Allah ya tsare annabawa haka Allah ya tsare su la tajuzu alaihimus sagira ko da ƴan ƙanƙanuwar laifi ma bata halasta a gunsu ba balle kabira kenan min babil aula sarki zaki akwai wani malami daga cikin malamanmu shi ma da ake kira da ash-shahidul awwal da kuma al-muhaqqiqut tusi da kuma Sayyid ibn Tawus duk waɗannan sun yi wannan maganar cewa wal Ke eh, sauran minti biyar zance na gaskiya eh sauran minti biyar sauran minti biyar wal zance na gaskiya shi ne me cewa wal zance na gaskiya inda na a wurinmu mu Ma'asharar imamiya mu 'yan imamiya wujubul isma akwai wajabcin isma wato wajibi ne ya zamo wa'annan wanda za mu je masu masumai ne fil mala'ikati wato dole mala'iku su zamo masumai wal anbiya'i dole annabawa su zamo masumai wal WalAusiya'i, sarki zaki wal da kuma wasiyai a nan abin da ake nufi da wasiyai su wa'annan imaman kenan guda goma sha biyu kamar yadda Manza Allah ya faɗa cewa khalifofinsa a bayansa goma sha biyu ne su ne ana ake nufi da wal'ausiya dole ya zamo da annabawa da mala'iku da wasiyansu sun kasance ma'asumai alaihimus salam aminci Allah ya tabbata a kansu fi tamamil umri mutlaqan a rayuwarsu gaba ɗaya dole su zamo ma'asumai sannan sarki zaki akwai ɗaya daga cikin littafinmu wadda ake kira da a ƙa’idul imamiyya na a sheikh muhammad ridal muzaffar ya kasance yana cewa na ataƙidu annal anbiya a ma'asumuna batan, a wurin mu annabawa gaba ɗayansu masu mai ne kazalikal a'imma alaihimus salam jami'an at-tahiyyat az ya yace haka ma kuma imamai da gaisuwa masu daɗi da tsarki su tabbata a kansu. Wa na fi zalika ba'dul muslimin yace amma akan wannan aqidan da muke kai akwai wasu daga cikin musulmai wanda suka saba mana. Falam yujizul isma fil anbiya'i fadlan anil a'imma. Yace wasu a wurin su ma annabawan ma ba masumai bane balle ma a'imma su zamo masumai. Sannan ya ci gaba da cewa al'ismatu abinda ake nufi da isma hiya at-tanazzuhu aniz zunub ne tsarkaka gabarin aikata zunubi wal ma'asi da saba ma Allah sagairuha wa kaba'iruha da su da ƙananunsu da manyansu, an anil khata'i gabarin kuskure wan nisyani da barin mantuwa mu a wurinmu ba sa kuskure ba sa mantuwa har sahabu ba sa yi hmm. wannan shi ne aƙidar mu sarki zaki ban sani ba mintoci nawa ya rage mu. sauran minti biyu to sarki zaki a gurguje a wannan zagayen na yi magana ne a kan ta'arifi definition na isma da kuma cewa da gaske ne mu 'yan shi'a ɗin mun ɗauki imamanmu ma'asumai kuma mun sa wajabcin su zamo ma'asumai ɗin me ma'anan mun sa wajabci wato wajibi ne su zamo ma'asumai saboda su ne suke ci gabantar da aikin da manzan Allah ya riga ya soma. wato su ne wasiyai na manzan Allah kamar yadda muka wajabta wato ya Sarki zaki na jina? Muna jinka. Muna jinka sauran ka minti ɗaya. jama'a mun tsayar da lokacin malam saboda network ɗinsa ya ba shi ah, matsala a nan mu ya kuri malam zai dawo ya ci gaba da sauran minti shi ɗaya to bismillah mun tsayar da lokacin malam mun ƙara wa malam eh sai zaki abinda nake cewa shine a wurinmu yadda annabawa suke ma'asumai to wasiyansu dole su ma ma'asumai ne dole a nan da ma'anar muna da hujjoji za mu ambato insha Allahu ina ga kamar ina sake zagayowa zan ambaci a wasu daga cikin hujjojin namu insha Allah to ina ga kamar lokaci na yayi ko eh mun kara maka minti daya saboda network yawa to sarki zaki a takaice dai wannan shine mu a wurinmu bayan annabawa to wasiyansu ko kuma khalifofinsu su ma ma'asumai ne saboda su duk da ba annabawa ba ne, amma aikin annabawan suke ci gabantarwa so wannan dai shine a takaice sarkin sauran mintocin ka ba wa malam Musa to masha Allah eh, ya kai ma to alhamdulillah jama'a ku bari mu ji wurin malam Musa in an ce ah, shi ma me zai mana A kan haka uh, mintin shi ashirin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shak. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم. الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة القائل وقوله الحق بل نكذب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاهق ولكم الويل مما تصفون الصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي أمره ربه أن يقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين a sarki zaki da shi da kai da bakon naka da kuma 'yan uwa masu sauraron mu ina kowa fatan alkhairi wannan dare kuma Allah ya sa babu matsiyacin lahira a cikin mu gaba daya Allah kai mana wato samun arziki da makotaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda muke tsammanin daidai ne kuma ba daidai bane Allah ka bayyana mana daidan sa makama amin wanda kuma yake akasin haka shi ma Allah subhanahu wata'ala mana sarki zaki abinda ya shafi wannan matsala ta isma ta a'imma hmm. wannan matsala ce da ta shafi shi a kaɗai a duniya ragowar musulmi ba su da alaƙa da ita. Hmm. So kuma na sha faɗa na ce in ka ji za ka ji yana cewa indahum inda hu su a wajensu a wajensu a wajensu to kaga tunda matsala ce a wajensu a wajensu a wajensu su ta shafa so kaga wannan wani abu ne na daban a yayi maganganu cikin minti ashirin ɗinsa da nake so maganganu na ƙarshe da cewa su a in masu suke ci gaba da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ko shakka babu sayyidi ali alaihi salam da al-imamu hasan alaihi salam da kuma al-imamu husaini alaihi salam suna daga cikin wanda suka ci gaba da aikin da annabi ya bari na yada addini bayan annabi ya koma zuwa ga Allah amma ba su kaɗai suka yi wannan aikin ba dan ba su suka kawo addini a Afirka ba sanda addinin musulunci bai zo ba ina fata sarki ya fahimta Na, na. sannan kuma a ah, maganar da ya faɗa yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala in ya aiko wasi annabawa dai mun san Allah ne ke aiko su so wannan maganan cewa wasi in Allah ya aiko shi to dalilin inda shi kuma Allah ya naɗa shi ko ya aiko shi so wannan kuma yana buƙatar ya kawo mutane hujja wannan ko saɓani babu duk sanda aka ce wani annabi ne an san Allah ne ya naɗa shi ya aiko shi to wasi in kace shi ma an aiko shi yana buƙatar ka faɗa mana wa aiko shi in ka ce Allah ne ya aiko shi ko ya naɗa shi abin yana da sauƙi kawai ka faɗa mana inda Allah ya naɗa shi da inda Allah ya aiko shi hmm. so sarki zaki abin da ya shafi zan fara da hujjojin da ya ce zai kawo nasu to amma tunda yanzu bai nan bari mu jira sai ya dawo amma zan tafi kan wani abin da ya shafi ta'arifi na ita wannan aƙida ɗin. Wannan sarki zaki yana daga cikin aƙidu wannan yan shi'a suke kai cewa ba zai yi ma ka taɓa zama dan shi'a ba dole sai ka yi itinakin ka kudirce wannan aƙida bai taɓa yiwa so zan kawo ta'arifi kuma ni zan karanto cikakke kalma da kalma daga littafin su malam tahir abu na farko a littafin da ya faɗa a ƙa'idul imamiyya da ya zo a ƙidatu fi ismatul imam cewa yi wani a taƙidu annal imam kan nabi mu 'yan shi'a muna ƙudurta cewa annabi a imami muna ƙudurta cewa kamar annabi yake ya ji ba an ya kuna ma'asuman dole ne ya zamanto an tsare shi min jami'in raza'ili daga dukkan abin da yake na ƙazanta ne wal da alfasha ma zahara min hawa ma baka da abin da ibai yana da abin da ibo suka ce min sunna tufulati tun daga shekaru na yarinta ilal mautu har zuwa mutuwa amdan wa sahawan wajen ba zai yi zunubin da gangan sannan ba zai rafkanuwa ba wannan maganan a ja mata layi imamai suna yin sahau suna yin rafkanuwa kuma wannan hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma yana yin sahau kamar yadda wato in wata rana bukata amma ba wannan baban muke ba an ya kuna ma'asuman mina sahawi kaga sai suka ce wa katai ba zai zamanto ya yi sahau ba ko ya yi kuskure ko ya manta to wannan sifa guda biyu da sahau da nisiyan Allah kaɗai ke da wannan sifa majalisi da ya zo cikin biharun anwar a mujalladi na ashirin da biyar shafi na ɗari uku da hamsin da ɗaya cewa yi inna ashabana al-imamiyya ajma'u sun haɗu ala ismatil a'imma alaihimus salam ko salawatullahi alaihim min adh-dhunubi sagira daga zunubai kanana wal kabira da kuma manya amdan ba za su yi laifin da gangan ba wa khata'an ko kuskure wa nisyanan ba za su manta ma min waqti wuladatihim tun daga lokacin da aka haife su ila an yulqullaha azza wa jal har zuwa lokacin da za su haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala domin mun ɗauki wa'annan abubuwan guda biyu cewa ba za su yi mantuwa ba ba za su yi sahau ba da wannan ma'anan ma duk duniya ba wani mutum ma'asumi ma dan mm. kamar yadda na faɗa nake cewa sifar wani ba zai manta ba to wannan sifa ce kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya zo a cikin littafin sa dai har ayo yau a biharun anwar din a mujalladi na 25 shafi na biyu da tara da kuma shafi na uku da hamsin daidai cewa ilam annal imamiyya ridwanullahi alaihim ittafaqu ala ismatil a'imma alaihim assalam min dhunubi sagiriha wa kabiriha fala yaqa'u minhum dhanbun aslan la amdan wala nisyanan wala khata'an fi ta'wili wala wala al-isha min Allah wannan magana kenan to shin wannan magana da suka faɗa mu koma cikin littafin su malam tahir shin imaman da kansu sun ƙaryata wannan magana sun ce ƙarya ne abinda aka faɗa ba haka ba ne. Idan mun tafi cikin littafin Malla ya haduruhu alfaƙi a mujalladinsa na ainihin wato ɗaya shafi na ɗari uku, ɗari biyu da talatin da uku. Cewa yi imamin rida da aka zo aka same shi, aka ce masa wasu mutane tun da shi ne imami na takwas cikin imaman nan. cewa inna fil kufati qauman a kufa akwai wasu mutane fa yaz'umuna anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna faɗar cewa manzon Allah lam yaqa alaihi sahu fi salatihi bai taɓa yin rabkona ba a cikin sallah faqala sai al-imam ar-rida yace kadabu la'anahum Allah sun yi ƙarya Allah ya tsine musu albarka sai ya ce inna alladhi la yasu huwa Allahu alladhi la ilaha illa wanda bai rabkalwa shine Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kaɗai. Idan ka tafi cikin littafin shi as-saduq din Hulfaki a shafi na ɗari biyu da talatin da hudu cewa innal gulata wal mufawwida da gulata masu wuce gona da iri da al mufawwida sai ce la'anahum Allah Allah ya tsine musu albarka yunkiruna sahawan nabi su suke inkarin rafkanuwar annabi yaquluna suna cewa lauja da an wa fi salati inda ya halatta annabi ya rafkanuwa a cikin sallah la jaza an yasmu fi tabligi ya halatta ya rafkanuwa a wajen isar da sakon Allah li anna salata faridatun kama anna tabliga faridatu kamar yadda sallah farilla ce isar da sakon Allah ma farilla ce sai ya ce wa laysa sahawun nabi ka sahawina yace rafkanuwar annabi ba irin tamu bane li anna sahbahu min Allah azza wa jalla domin rafkanuwarsa daga wajen Allah ne sai ya ce wa inna ma ashabu Allah Allah yakan sa annabi ya rafkanwa ne li yu'allima dan ya sanar da shi annabi cewa annahu basharun makhluqun mutum ne wanda aka halicce shi fala yuttakhadhu rabban ma'budan dunahu kada a riƙe annabi ya zamanto Allah da za a bautawa kuma bayan Allah subhanahu wata'ala da aka ainihin wato sani sannan wannan yake faɗa ya ce wa kana shekuna Muhammad bin Hassan bin Ahmad bin Walid ya kulu yana cewa awwalu darajatan fil quluwi farkon guluwi farkon daraja ɗin kaga kana so ka gane mutum ɗan wuce gona da iri ne a shi'a sai ce nafi sahwi anin nabi sai ce wa ana aha tasibul ajara ina tsammanin in samu lada fi tasnifi kitabin mufradin fi ithbati sahwi nabi wa radd ala munkiriha ni'matul lahil jazairi wato ya kawo wannan a cikin wato ya kawo wannan a alwarun nu'maniya a mujalladi na hudu shafi na talatin da shida cewa idan ya kaito wannan maganan shi ma ya yi raddinta ƙara yake cewa hikayati sahwin nabi adruya an ruwaito wannan yace rubbama wato bima yuqaribu 20 sanadan wa fiha mubalaga a ciki akai kaiwa makura wa inkarun alaman ankarahu kama ruya an abisal alharawi. al yake ta qultu rida na cewa al Rida waccan abin da muka kawo na maganar da aka faɗa yace wasu mutane ne ke faɗa a kufa Allah ya dine musu albarka da ya gama su yake cewa wa bil jumlati fa hadha al-madmun marwiyin bit tariq bit turuq sahiha wal hasana wal hisan wal muwaththaqat in ka abinda wa'annan ruwayan suka kunsa yace to ta hanyoyi ne wa'anda suka kunshi abin da ya shafi ruwayoyi ingantattu da kuma ruwa da suke hasanan da kuma ruwa da suke muwassaqan wannan magana ta isma din a matsayin ta na aqida wanda shi'a ta kudirci bari mu tafi watakila kan wani bidiyo kwaya ɗaya katal a sarki zaki mu bada misali da shi daga cikin misalan da zamu iya bayarwa cikin wannan wato matsala din bari mu ji malaman shi'a a da yaushe ne wannan matsalar ta fara na cewa imamai masume ne bari mu ji kamalul haidari mu ji abin da yake faɗa التفتوا لي جيدا للعبارة قال فهل يعتبر في تحقق الإيمان يا إيمان الإيمان الخاص الذي قال هو الأصل الرابع الذي به يتحقق الإيمان ها فهل يعتبر في تحقق الإيمان أم التفت أم اعتقاد أمامتهم ويمكن ترجيح الأول إلى أن يقول ويمكن وليس بعيدا احفظوا هاي الجمل وليس بعيدا بالاكتفاء بالأخير ما هو الأخير أعزائي أنهم بالاكتفاء بالأخير على ما يظهر هسه بين الأخير ما هو على ما يظهر من جل رواتهم to kaji yana maganan jullu ruwatihim mafi yawancin waɗanda suka yi ruwaya a wa'ancan ƙarni na ɗaya da na biyu da na uku daga su ahalul baitin kansu to bari mu ji menene aƙidar su na farkon sun yarda da wannan aƙida ta isma ɗin Koko daga baya ma ta kutso kai cikin addinin Shi'a, daga baya wasu suka yi ittifaki ta zama aqida. Bari mu ji abin da yake. wato man hada al-ihtimal al-akhir yadhharu min julli ruwatihim wa mu'asirihim min shi'atihim fi ahadithihim fa فإن kathiran minhum ما كانوا يعتقدون عصمتهم Kadi ya yi magana waɗanda suka ruwaito hadishin sun shi a wanda suka yi mu'asara da ahlul baiti fa inna kathiran minhum da yawa daga cikin su ba su kasance suna da itiqadi na cewa a imma din ma'asumai bane ba to in ya zamanto wannan ita ce aqida sai zamanto malaman farkon ba su ma kudirce wannan ba kenan asali tukunna wanda suka ruwaito wa shi'a addini ba ma cikakkun yan shi'a bane amma bari mu bar shi ya ƙara sa ya abin da yake cewa إذا جل رواة الشيعة وجل أصحاب أئمة أهل البيت في ثلاثة قرون كانوا يعتقدون بالعصمة أو لا يعتقدون شيعة لو مو شيعة ماذا تقول الآن لو واحد أنكر عصمة الأئمة شنو شيعي لو مو شيعي هذا أريد أبين لك كيف أنه مسألة العصمة إذا تطورت أو لم تتطور ها القرون الثلاثة الأولى لم تكن ولكنه الآن ماذا وصلت ها؟ وصلت إلى هذه المرحلة قال ما كان فإن كثيرا منهم ما كانوا يعتقدون عصمتهم لخفائها عليهم إذا ماذا da yawa cikin ruwatu wanda suka yi mu'asara da ahlul baitin wannan matsala ta isma ta boyu gare su so bambancin addinin mu da nasu mu abin da bai zama addini a wancan kurun din guda uku ba ba zai zama addini ne su kuma abin da bai zama addini ba a wancan lokacin na ayamma din yana iya zama addini wannan shine bambanci so in an ce wanda bai yadda da ismar ba a ruguje shi to wanda suka yi mu'asara kadiya faɗa da ahlul bait mafi yawancin su maganin ismar ahlul baiti ya buya gare su ba su ma santa ba kuma yace yan shi'a ne bari mu ta'taqid al-umum shi'a aw kathirun minhum وهم جل ماذا جل رواتهم ومعاصريهم كانوا يعتقدون أنهم علماء أبرار هاي نظرية العلماء ماذا الأبرار وكادي سركي ذاكي نعم cewa mafi yawancin wanda suka yi mu'asara da ahlul baiti abinda suke da itikadi akan shi sun ɗauki ahlul baiti malamai ne nagartattu bayan Allah amma ba su ɗauke su ba a matsayin cewa wai to jama'a ku kuri networkin malam Musa mun tsayar da lokacin mun tsayar da lokacin sa ku jama'a sauran malam ah, Musa minti hudu mun tsayar da wannan lokacin sa na minti hudu mun tsayar da ita kamun ya dawo Aha, to, yanzu mun tare. Na, To, bismillah. Ya dawo ko? Ya dawo, bismillah. Kaga ya faɗi cewa da yawa daga cikin wanda suka yi mu'asara da ahlul baitin su ba su ma yadda abin da suka ɗauki ahlul baitin sun ɗauke su a matsayin malamai ne nagartattu na Allah amma wannan maganan isma so an ce wanda duk bai yadda da isma ba a rushe shi an cansa to jillu ruwatu na waɗanda suka zauna da a'imma a karnin farko wanda su suka ruwaito ma yan shi'a addini to sai an fara komawa tukunna an rukude yan shi'a su wannan da shaidar shi kamalul haidari ba da shaida ta ba wannan abu kenan na farko saboda yanayi na lokaci dalilan da malam tahir zai kawo in dai a qur'ani in Allah yadda ba za su wuce dalilai kamar guda hudu ba dalili na farko ita ce ayan wa idibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna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 har zuwa ƙarshen aya dalili na hudu kuma shine inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tatheera insha Allah ko zan yi kuskure babin da zai ƙara in har akwai ƙarin to ba zai wuce ma'ana ta yadda ya ninka abin da na kawo ba a matsayin dalili so wannan shine so in muka dawo mu ɗauki maganin Imam Ali alaihi salam shi kansa Imam Ali alaihi salam bayan da na kawo wannan ina lura da da lokaci sarki zaki eh, imam ali alaihi salam hmm. a cikin nahjul balaga a huduba ta 216 a shafi na 532 lokacin da ya zo da kansa cewa fala ta kufu an maqalin bi haqqin kada ku kame wajen yin magana da ta gaskiya yana magana da wanda ke tare da shi au mishwarati bi adli ko kuma yin shawara ta hanyar adalci sai sai sai da na ali yace fa inni lastu fi nafsi bi fawqi an ukhti'a yace ni ban amince wa kaina ba cewa ba zan iya yin kuskure ba fa inni lastu fi nafsi bi fawqi an ukhti'a ban amince wa kaina ba ina ganin wato na fi ƙarfin a ce ba zan yi kuskure ba shi yasa na ce in kun ga abu kak ku kame wajen faɗa gaskiya ko ba da shawara ta adalci sai ya ce wala amanu zalika min fi'li kun ban aminta wannan a cikin aiki na ba za a iya samun shi ba sai ce illa an yafi Allahu min nafsi ma huwa amliku bihi binni sai dai idan Allah madaukakin sarki ya isan min wajen kame wannan daga kaina abinda na ainihi ma huwa amliku bihi min nafsi wannan Allah ya fi mallaka ta sama da raina sai ce fa inna ma ana wa antum ni da ku abidun mamlukuna li rabbil la rabba ghayru bayi ne na bawan da babu Allah wanda ba shi ba wanda yamliku minna shi ya mallake mu mala namliku li anfusina abinda ban mallaka wa kanmu ba wa akhrajna mimma kunna fihi ya fitar da mu akan abinda muke ciki ila ma salahana alaihi zuwa ga abinda muka gyaru a kansa sai ya ce fa abdalana sai Allah ya musanya mana ba'da dalalati bayan muna cikin bata bil huda da shirya wa atana al basirati ya bamu basira ba'da al ama bayan makanta wannan kaga kenan sayyidina ali ya faɗa da bakinsa mai albarka ya ce fa inni lastu fi nafsi bi fawqi an ukhti'a idan sayyidina ali ya san cewa ma'asumi ne bai yin kuskure ya faɗi cewa kuma shi ya san cewa a ran shi bai wuce ya kuskure ba ya maimaita wa mutane wannan zai zamanto kaman akwai lagawu a ciki sannan idan ka tafi cikin ma'anil akhbar na sadu a shafi na ɗari da biyar ga wannan abin da ya zo ƙarƙashin sun ma'auratan alkitabar ladina na min ibadina fa minhum zalimun li nafsi minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah cewa suka yi mutane guda biyu masu ruwa sun zo sun tambaya da Imam Jafar Sari sai ce na fina alal baiti akan mu ta sauka qala Abu Hamza Abu Hamza sai yake cewa fa qultu sai ce bi abi anta wa ummi faman zalimun li nafsi to waye zalimun li nafsihi dinnan qala sai ce. man istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu minna ahlul baiti duk wanda aka samu aikin sa mai kyau da aikin sa mara kyau sun yi daidai a cikin ahlul baiti sai ce fa huwa zalimul li nafsihi wannan yana cikin zalimul li nafsihi wannan al-imam Jafar Sadiq ne yake wannan magana sarki na san cewa lokaci yana karatuwa yanzu cikin lokacin da aka diban min abinda muke magana sarki matsalan nan tun ta aƙida ce ba matsala ba ce ta fiƙi ballantana a ce istinbadi za a yi tsamun hukunci za a yi a'a tana buƙatar sarihi na ingantaccen littafin Allah da kuma ingantacciyar magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yau sarki zaki idan an samu wannan ko annabi ya faɗa kaga shikenan ba wani maganan jayya ko ka yadda ko a je lahira Allah ya saka wuta ne to bai yiwa wani ya zo ya gina aƙida wacce ba ta da mustanadi a littafin Allah da sunnar mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sarki lokaci yayi na ga ya kamata in tsaya bari in tsaya kafin kaman magana ka ce in tsaya Masha Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, mun gode, mun gode. To jama'a muna tare da Shekman Dahir da zai shiga shi ma halkar mu ta biyu bi na minti goma sha biyar. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Shek. Bismillah. Walaikum salam sarki zaki a gurguje Malam Musa ya kawo maganganu da yawa wadda da dama daga cikinsu bai ma fahimci abin da ake faɗa ba. mala Asafi Shadi. kuma insha Allah zan tabbatar da haka din. Amma dai alhamdulillah ya yi magana akan cewa mun ce imamai ba sa kuskure ba sa mantuwa ya ce wannan sifa ce ta Allah. Cewa Allah ne kawai bai mantuwa. Ni kuma na ce mishi ba haka bane kuma a irin nasa tunanin ma har Allah yana mantuwa a irin nasa fahimtar Allah ma yana mantuwa amma magana ne dai zai ja magana ba na so in yi sauri in yi gaggawa abu ya ce sifar abin nan rashin mantuwa sifa ce ta Allah to Allah ma yana mantuwa a wurinka kuma zan tabbatar ma da haka sannan sarki zaki ya kawo <laughs> ya kawo hadisin imamun rida wadda imamun rida ake cewa ya ce su suna sahau to yana da kyau ka bincika ka ji wannan hadisin me yake a wurinmu yaya yake zai yi wannan hadisin ya inganta mu kuma mu tafi akan wancan fahimtar amma amma shayi kamun ka ci gaba ya kuna tsaye da lokacinka kamun ka ci gaba ta yi magana mai muhimmanci mai karfin gaske a nan zancen da ka faɗa bai kamata a ce ka wuce ka bar wannan zance ba ka ce malam Musa a wurinsu astagfirullah wa ko Allah yana mantuwa da don Allah ka ɗauki minti kaka yi magana ka wuce haka ka bayyanar muna da haka ya hakuri yana da muhimmanci sosai insha Allah shek ya ka hakura ai gobe ina da karatu sarki zaki eh amma da yake cikin wannan mukabala ka faɗa da muna muna kishin haka shehi ya hakuri ko da minti biyu uku mu ji me yasa ka ce haka sarki zaki su ne ba su cika tafiya a kan tawili ba so da dama ba su cika tafiya a kan tawili ba idan aka faɗa abu kawai sukan ce a fassara haka ne mhm. to Allah ya faɗi cewa zai manta da wasu nasullah fa nasiyahum sun manta da Allah Allah ya manta su so a irin fahimtar su kaga Allah yana mantuwa kenan ala ai halin sarki zaki ajiye wannan akwai dalilin da ya sa na kawo wannan nukutsa din akwai abin da nake so ya faɗa sai in faɗa masa wani abun daban kuma sarki zaki muka ci gaba da magana ya kawo maganar a sayid kamal al-haidari wadda bai fahimci maganar ba na farko sayid kamal al-haidari ya ce kala ya nakalto maganar wani ne amma da malam musa ya zo sai ya ce haidari ya ce sannan shi sayid kamal al-haidari yana nakalto maganar wani ne amma abun mamaki sannan kuma ya kawo a matsayin hujja cewa sai kamal al-haidari ya ce lihafa iha alaihim cewa isma din ta ɓuya ma waɗanda suka yi zamani da a'imma na'am ta ɓuya hatta manzan Allah akwai waɗanda in ka ga mu'amalar da suke yi da shi ba su mu'amala da shi a matsayin masumi ta ɓuya musu hatta ismar manzo ta ɓuya ma wasu kuma magana zai zo za mu bayyana mai muke nufi da ta ɓuya ma wasu saboda ba zai yiwu kana ganin Allah ne ya turo shi kuma duk abin da ya faɗa Allah ne amma ka dinga ce masa kaza ko kaza ba akwai abubuwan za mu zo za mu faɗe su ala ayi halin ba wannan cewa wasu a zamanin a'imma ismar a'imma ta ɓuya musu wannan bai kore ta ba ma dalili ba ne don inda ni ne shi ma ba zan kawo wannan a matsayin dalili ba sannan ya kawo maganan imam ali da yake cikin Na Hajul balaga ka koma ka ji menene malaman mu suka faɗa akan wannan abun kafin ka yi magana a kai. sarki zaki a gurguje ya kawo wasu ayoyi da ya ce wai duk dalilin da zan kawo ba za su wuce wannan ba to sarki zaki ina masa albishir da cewa aya ɗaya kawai idan na ɗauka ta ishi ta wargaza masa duk lissafinsa aya ɗaya to ɗaya ba na bukatar sai na ja da yawa sarki zaki wannan ayar da muka saba karantawa faɗin Allah maɗaukakin sarki bismillahir rahmanir rahim inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera abinda Allah yake nufi shine ya tafiyar muku da dauda ya ku ahlul baiti tsarkake ku tsarkakewa mu duba malaman tafsirai na ahlus sunna ba na shi'a ba sarki zaki mu kawo na farko in ka je ka duba cikin tafsir na anwarut tanzil wa asrar ta'wil na nasiruddin abul khair abdullahi bin umar bin Muhammadul Baidawi ka samu ya ce ahlul baiti abinda ake nufi da ahlul baiti ce nasbun alan nida awul mada ce wannan nasabi ne aka yi akan kira Ya yace wa yutahhirakum abinda ake nufi anil ma'asi ya tsarkake ku ga barin aikata zunubi malamin ahlus sunna tathiran tsarkakewa Ya ce wal isti'aratu kuma an yi isti'ara na ar-rijsa lil ma'siya rijista anan ana nufin sabon Allah ne ce wa tarshihi bi tathir yake cewa da kuma tarshihi da aka yi don tsarkakewa wannan malamin ahalin sunna ne me na farko sai kuma malamin ahalin sunna na biyu sarki zaki ne wa shine al a cikin tafsir ɗinsa yake cewa a rijis rijis abinda ake nufi da rijis wadda Allah ya ce zai tafiyar ma ahalul baiti Ya ce ismun wani suna ne yaƙa alal ismi wanda yake faruwa akan aikata laifi wa alal azabi wataran kuma ya sauko da ma'anar azaba wa alal najasati ko ya sauko akan najasa wan naqais ko kuma akan tawayoyi fa azhaballahu jami'an zalika an halin baiti sai Allah ya tafiyar da duka waɗannan me yau duka waɗannan laifi azaba tawaya malamin ahalus sunna na biyu gashi ya ce Allah ya tafiyar ma ahalul baiti ainihin laifi da azaba da dukkan wani nau'in tawaya malami na biyu shine malami na uku sorry malami na uku shine wa al Muhammad bin Ali ash-Shawkani a cikin tafsir ɗinsa fatahul Kadir kenan na imamu shaukani ya ce wal muradu bir rijisi abinda ake nufi da rijisa dauda ya ce ismun ya ce shi ne laifi wa zambun da zunubi ya ce almudassani lil aradi ya ce waɗanda suke ƙazanta mutunci ya zama yanzu sun ɓata ma mutuncinka sai ce wai tsaherakun ayi tsaherakun min al arjasi ce wato zai tsarkake ku ne daga rijisosi Ya yace tatihiran kamilan har zuwa ƙarshe wannan malami na uku kenan sai malami na hudu malami na hudu shine me shine ake kira da Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin hassan bin Al-Hussein At-Tamimi Al-Mulaqqab bi Fakhruddin razi Al-Imam Fakhruddin razi ya faɗa cikin tafsir ɗinsa li yuzhiba an kumur risa ahlal baiti sai ya ce ai tanzilun yake cewa tanzilun yace yazilu afwan yazilu yana kawarwa ne ankum a gare ku a zunuba abinda Allah yake kawarwa ma bai baiti a zunuba zunubi wa kum yana tsarkake ku ai yalbisukum khalqil kara halqil karama Abinda ya faɗa kenan shi ma abinda ya nuna shine ai yuzilu ankum zunub Allah zai kawar muku da zunubi malami na hudu kenan malami na biyar shine wa shine al-imamu tabari yake cewa ar-rijsa huna abinda ake nufi da rijsu anan shine ash-shaytan yake cewa shine shaydani wasu kuma yace sun ce ar-rijsu ash-shirk wasu sun ce shirka ne kenan abinda aka tafiyar ma baiti ko shaydani ko shirka in aka gudar maka da shaydani me zai kasance tare da kai kowa ya riga ya sani sannan ibnu taimiya kansa sai da ya yi yabo zuwa ga wannan bijimin malami ɗin, ya ce dukkan tafsir ɗinsa ya fi sauran tafsirai babu buƙatar mu kawo magana ibnu taimiya sai dai mu naƙalto sai malami na shida sarki zaki malami na shida shine tafsir ɗin da ake jingina shi zuwa ga Abdullahi bin Abbas yace wa atina Allah wa ya yace fil ma'ruf inna ma yuridu Allah bizalika kenan abinda Allah yake nufi da wannan li yusiba ankum rijsa ahlal yusiba ankum rijsa ya tafiyar muku da dauda yace al ithmu shine laifi ahlal baiti ya ku ahlul baiti ya ahlul baitin nubuwa wa yatahirakum tathiran min az-zunubi yace daga zunubi ne malami na bakwai sarki zaki qauluhu fadin Allah madaukakin sarki wai tahirakum ya tsarkake ku tsahiran tsarkake kwa yace ya ani abin da yake nufi minal ithmi wal zunub shine ya cire muku dauda da zunubi wannan yazo a cikin me ya a cikin tafsir na bahrul ulum al-imamu sarmaqandi malami ne na ahlus sunna shi ma ya kawo sai malami na takwas sarki zaki yace qauluhu azza wa jalla malami na takwas wadda uh, shine uh, tafsirin naktu wal uyun na abul hassan ali bin muhammad bin muhammad bin habibul basri al-baghdadi al-shahir bil uh, mawardi al-imamul mawardi shi ma ya kawo a cikin tafsir ɗinsa ga abin da yake cewa sarki zaki innama yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira abinda Allah yake nufi ya tafiyar muku da dauda ne ya tsarkake ku tsarkakewa ya ku ahlul baiti fi rijisi sai yake cewa dangane da rijisa huna anan yace sittata aqawil yace akwai zance guda shida inji wannan malami sai yace ahaduha na farkonta al Shi shine Allah yana so ya tafiyar muku da laifi ne qala siddi, siddi ne ya faɗi haka na biyu kuma a shirku ya ce wadda wasu suka tafi akan cewa Allah yana so ya tafiyar ma'alul baiti da shirka ne qala hul hasan hasan haka ya faɗa haka sai na uku shaitan shi shine Allah yana so ya tafiyar muku da shaidani ne ya zama baku da shaidani ya ku ahlul baiti qala hu ibn zaid ibn zaid ne ya faɗa sai ya ce arabi zance na hudu shine al-ma'asi sabawa ma Allah al na biyar ash-shirk shine shirka as-sadis na shida al-aqzar shine dauda ko kuma wato dauɗoɗi in akwai jam'insa ana iya yi haka to sai ce daudodi wannan malami na takwas kenan malami na tara shine wa shine izuddin bin Abdulsalam ya kawo cewa an rijisu abinda ake nufi da rijisa al awishirku shirku shine yin laifi ko shirka Allah yana so ya tafiyar mu ahlul baiti da yin laifi ne ko shirka aw shaitan ko kuma yana so ya tafiyar musu ne da shaitan awul ma'asi ko kuma sabon Allah aw shak ko kuma shakka awul aqzar ko kuma ainihin dauda ahlul baiti ya ko ahlul baiti sai ya kara da cewa su ne Aliyun da Fatima da Hassan da Hussein radiyallahu ta'ala anhum sai ya ci gaba har ya je karshe gun da yake cewa ya tsahira tsahirakum yace minal ithmi aw su'i aw zunubi Allah zai tsarkake ku daga aikata laifi ne ko daga aikata mummunan abu ko zunubi malami na goma sarki zaki tilka asharatun kamila yace ar-rijsu wannan malami na goma shine al-qushairi al-imam al-qushairi yace ar-rijsu abinda ake nufi da rijsa wanda Allah yace zai tafiyar ma'alul baiti yace af'alul khabisa yace af'alul khabisa sune ayyuka munana wal akhlaqud daniya da ɗabi'u wadda ba su da kyau wal af'alul khabisa da munanan aiki alfawahish wadda yake na alfasha ma zahara min hawa ma batan abin da ya bayyana da abin da ya kuya wa ma qalla wa ma jalla da abin da ya karanta da abin da kuma ya girmama wal akhlaqud daniya yake cewa da ɗabi'u munana al ahwa yake cewa na son zuciya wal bid'a da kuma bida'a, yace kalbuhul kaman ruwa wa qat'ir rahim kaman yanke zumunta wa yuridu bihim akhlaqun karima abinda Allah yake nufi da ahlul baiti shine ya ka ya basu kyawawan ɗabi'u kaljudi wal izar kaman kyauta da kuma sadaukarwa wasakha da kyauta wasilatul rahimi da sada zumunci wa yadumuhumul tawfiq yace dawomar musu da tawfiki cin nasara wal isma da isma sarki zaki wannan wa yake faɗa haka al imamul kushairi wa'annan malaman na ahli sunna dukkansu ko kusan dukkan waɗanda na jero ɗinnan nan kusan duka abin da suke faɗa shine shakka shedani laifi zunubi Allah yana so ya tafiyar ma ahlul bait sannan kuma maganar cewa da ya yi na malamanmu nan ma akwai abin da ya faɗa wadda in na dawo zan ba shi amsa da yake cewa wai in mutum bai yarda da isma ba za a rushe shi ba haka ba ne. hatta a cikin malaman shi'an akwai wadda ya faɗi cewa manzo da a'imma suna isha'i bai da suna sahau ba amma suna isha'i zan zo zan yi bayani insha Allah kuma saboda haka ka ya daina ɗaukan cewa 'yan shi'an duka akan wannan suka tafi kuma maganan za a rushe shi shi wancan din ba a rushe shi ba wanda ya tafi akan ishai din wanda muka zo za mu yi bayani wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to alhamdulillah alhamdulillah mun ji karo na biyu na malam dahir kan za mu shiga kuma ta wurin malam musa minti goma sha biyar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh shak alaikum assalam sarki zaki maganar da ya ta farko ya ce wai mun ce Allah na mantuwa saboda a ka'idan mu ba mai da tawili ba so ina ganin malam tayar na farko dai ita kanta kalmar tawilin tana da ma'ana a gurin a malamai a da da kuma malamai na yanzu ina ganin in ka karanta tafsirin al-imamu ibnu jarir tabari da ka kawo hujja da shi zaka ga in zai kawo zai ce wa qala ahli ta'wil yana nufin malaman tafsiri sun ce idan ya zo kuma tarjihi akan aya zai ce wa aulal aqwali bis sawabi indi qawlu man qala kaza cikin malaman tafsiri to tawili gurin mu akwai mahmud akwai mazmu bi kiɗi kenan sana abu na biyu a ƙarƙashin wannan da ka faɗa babu maganan tawili domin maganan dama nasiya a larabci yakan ɗauki ma'anan ya manta sannan yakan ɗauki ma'anan ya bar abu da haka waccan ayan da kace nasullaha fa nasiyahu ta yi daidai da wacce ta zo cikin suratu taha da Allah ya ce wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama qala rabbi lima hashartani a'ama wa qad kuntu basira Allah zai ce qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wannan fanasitaha da ma'anan fataraktaha domin ka'idar rabbana la tu'akhidna in nasina aw aqta'na tana nan idan mantuwa ne ba da ma'anan taraka ba ai bai cancanta in yaji lahira Allah ya masa azaba ba in ko taraka ne ba da ma'anan ya manta ba shine da shine cancanta har Allah zai ce kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa yadda ka bar ayoyin a duniya baka yi aiki da su ba kai ma haka yi duniya za mu lahira za mu kyale ka to shi yasa mantuwa irin wacce dan adam yake Allah ya kore ma kansa cewa qala ha inda rabbi fi kitabin la yadillu rabbi wa la yansa amma duk wanda ya kyale Allah a duniya yake bin san an je lahira Allah zai kyale shi wannan shine da ma'anan nasiya ba wai tawili bane ba mai ayan ba mata ta bukatar wai sai an yi tawili kafin a gane akwai nasiya da ma'anan mantuwa akwai nasiya da ma'anan taraka wannan shine abu na farko abu na biyu a cikin maganganunsa sarki zaki da ya faɗa na mm. ƙarshe ƙarshen ya kawo malaman tafsiri sun kai guda goma yana so ya kafa hujja da su abin mamaki duk malaman nan da kai ta kawowa maganan ta tsarkake su daban maganan kuma cewa ma'asume ne ba sa kuskure ba sa mantuwa ba sa rafkanuwa daban babu wani malamin tafsiri da ya faɗi haka zan ɗauki tafsiri ƙwaya ɗaya kawai cikin tafsirin da ka in ba misali ɗaya kawai jin ragowa in ƙyale su saboda lokaci sarki zaki cikin tafsirin da ya kawo ina ganin ko dai shine na ɗaya ko shine na biyu anwaru tanzil wa asrarut ta'wil na Nasiruddin Abu Sa'id Abdullahi bin Umar bin Muhammad Ashirazi Al-Baidawi wannan malamin ya rasu hijira 685 da ya zo kan wannan ayat da malam tare ya kawo tahirakum anil ma'asi tahiran wasti'aratur rijis lil ma'asiya da ya gama kamar yadda malam tare ya karanto da ka zo nan wa tarshihi bit tadil lit tanfir anha sai ce wa taksisu shi'a keɓance wanda yan shi'a suka yi ahlul baiti bi fatima wa ali wa wabnaihi ma radiyallahu anhum lima ruya saboda abin da aka rawaito da ya kawo hadisul kisa' al-imamu da ya gama sai ya ce wal ihtijaju bi zalika kafa hujja da wannan ayar ala ismatihim akan cewa ma'asume ne ba sa kuskure wa kauni ijma'ihim da kuma kasancewa su ɗan shi a sun ijma'i akan wannan ko ijma'ahum sai ce hujjatun da'ifa hujja ce mai rauni لأن التخصيص بهم لا يناسب ما قبل wa ma ba'adaha. domin keɓance su da ayar bai dace da abin da ke gabanin aya ba da kuma abin da ke bayan aya sannan sai ce wal hadisi yaqtadi annahum min ahlil bait li annahum laysa ghayru hadisi yana nuna cewa suna cikin ahlil bait dan lokacin annabi bai da wasu ƴaƴa dan wacce ta rage ta wato na Fatima ce har zuwa ƙarshen abin da ya magana to amma na yi mamaki dan bai yiwa inda malam tahir ya ga wannan maganar ya karanto ya ce bai gani ba da yace wal bi bidhalika ala ismatihim da kuma kasancewa wai wato su ɗan shi'a sun yi ijma'i akan wannan sai yace wannan hujja ce mai rauni amma bin mamaki malam tare sai ya tsallake wannan sai kokarin kawowa da cewa ai ya faɗi cewa suna da tsarki su wannan maganar da ka kawo na kawo misali ne na tafsiri kwaɗe duk masu sauraro sai kiyasar ragowar tafsiran akan wannan sannan a cikin wannan ayar da duk malaman da ka kawo ba malamin da ya ce ma'asumai ne ba sa yin ainihin wato kuskure ba wanda ya faɗi wannan balma hasali in dai aqidar ahli sunna ce kamar yadda sarki zaki ya faɗa wannan ita ce aqidar mu duk wani malami da kaga ya faɗi sabanin haka to zamiya ya samu ya faɗi haka amma mu a aƙidar mu mutum ɗaya ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine yanzu wannan sarki zaki na bada misali ne kadai da wannan cikin maganganun da zan yanzu abu na biyu maganar da ka faɗa kake cewa a maganar da ka faɗa ka ce ba na fahimtar maganganun kamalul haidari wanda ya ji bidiyon da na sa da kuma larabcin da kamalul haidari ya fa ce ne fa jullu ruwatihim mafi yawancin ruwaya masu ruwaya wanda suka yi ruwaya daga ahalul baiti wanda suka yi mu'asara da su idan an ce jul sarki zaki kaman a ce maka tamanin cikin ɗari ko casa'in cikin ɗari mafi yawanci mutane abu ya ɓoyi gare su ba su san abin ba. Kaga akwai matsala. Ya ce jillin ruwatihim abin ya ɓoyi daga gare su. Mm-hmm. So in lokaci ya ba don sake sake bidiyo na biyu, ka daga yaushe ne ma malaman shi'a suka zo suka tabbatar da wannan abin ya zama ittifaki. Dama kamar da na faɗa na ci ayoyin da zaka kawo ba zai fita daga ɗayan wannan ba. To a zan zo zan yi tahalilin ayar nan akan yadda ka faɗa. Don haka wannan ita ce maganar da cewa yi jillu ruwatihim mafi yawancin ruwayoyinsu wanda suka yi ruwaya wanda suka rayu a ƙarni na ɗaya da na biyu da na uku ismat ta ɓoyi daga gare su ba su gane haka ba to yaya za a yi wanda suka rayu da ahlul baitin abin bai zama addini a gurinsu ba amma ya zama addini ga wanda ba da ahlul baitin suka rayuwa yaya abu ya zama haka wannan ita ce magana sannan cikin maganganun da na kawo na sayyidi alaihi salam da malam tahir yake cewa wai cikin nahjul balaga ban gane ba a'a ai kai da ka gane yanzu kai zaka ja maganan kalma da kalma sai ka wa masu saurari bayani su gane me ake ne amma shi abin da ya faɗa ya ce ni ban fi ƙarfin in yi kuskure ba kuma bana amintuwa ba zan iya kuskuren ba haka sayyidina ali ya faɗa alaihi salam to tun daga maganar da shi ya faɗa daga bakinsa sannan asarin da na kawo na imamu jafaru sadiq da yake cewa wato a cikinmu wanda duk aikinsa mai kyau yayi daidai da aikin sa mara kyau to ya shiga cikin zalimun linasi. ashe kenan ana samun wanda yana iya yin daidai yana yin kuskure wannan asar din ba su kaɗai ba kenan sarki idan an ci abin da ya shafi rijis datti yakan ɗauki ma'ana guda biyu akwai rijis da ma'anan datti akwai rijis da ma'anan azaba a suratul ma'ida Allah ya ce ya ayyuha alladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu sai ce rijisun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun kaga wannan rijis da ma'anan datti Allah ya ce faman yuridillahu an yahdihu yashrah sadrahu lil iman ومن يريد أن يدله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما yas'adu fis sama kadhalika da Allahu rijsa 'ala alladhina la yu'minu wanda datti ne sannan qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfu'an aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fiskun wannan datti ne amma qala a waqa'a alaihim alaikum min rabbikum rijsun wa gadabun wannan azaba ne sannan da makamantan ire-iren wa'annan wannan cewa inna ma Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait malan tayar ko abin da yazo a cikin littattafan ku ar-rijs da ma'anan kwanto Allah subhanahu wata'ala zai gusar musu da shi akan addinin. ruwayin suna nan cikin usulul kafi idan bukata ta kama in karanto zan karanto sannan idan na kawo hadisi ba wai zuwa za ka kai mun bayani ba da maganganun ka kai a yanzu a'a wasu malaman za ka kawo ka ce malam wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza haka ake ilimi yanzu sarki zaki dai kawo maganan malaman tafsiri ɗaya cikin ai ba zuwa kawai don yi bayani ba inda ya koma nan naje na ɗauko na ce ya ce kaza don in ruguje maganar da ya faɗa ba wai kawai da baki na faɗi magana ba to ba zan yi magana ba ka zo kawai ka yi magana da baki ba zai yi ba wannan yana ciki sarki zaki saboda lokaci wallahi ita dai wannan ayar a cikin alƙur'ani da take ba shi bane farkon ayar Allah madaukakin sarki da ya tashi yi wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama magana ce musu yayi a wa karna fi kunna shine farkon ayar ku tabbata a cikin gidajenku sai ya ce musu wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil idan za ku fita kada ku fita irin ta jahiliya farko sai ya ce musu wa aqimna salata ku tsaye da sallah wa atina zakata ku bada zakka menene dalilin ne sa aka ce musu su tabbata a gidajensu sannan idan za su fita kasi fita irin ta jahiliyan farko sannan su tsaye da sallah su ba da zakka su bi Allah sannan su bi manzan Allah duk dan me ake ba su damar yin wannan aikin saboda Allah yana nufin ya wato tafiyar da datti akan ku ne ya ku mutanen babban gida sannan ya tsarkake ku tsarkakewa a cikin wannan ayar akwai baiti guda uku wanda wa karna fi kunna baiti din nan idafa ne zuwa ga matan annabi sannan wa dukurna ma yutla fi kunna shi ma idafa ne zuwa gare su Tinda aka kawo ahalal baiti alif da lam din nan da kuma idafa da aka yana nuna cewa wannan bal wannan ma'arifa ne wannan gidan sananne ne wanda aka ambata a baya yanzu mu koma Allah ai ya faɗi cewa ya tsarkake na na Maryamu mahaifiyar Annabi Isa ya ce wa idqalatil mala'ikatu ya Maryamu sai ce inna Allah astafaki Allah ne ya zabe ki sannan wa tahharaki ya tsarkake ki sannan wastafaki ya zabe ki ala nisa'il alami akan matan duniya na zamanin ki sai ce mata ya Maryamu kunuti ki kunuti ki da'a ga Allah da rabbiki wasjudi ima ma'arraki shin yanzu nan gurin tare da zaɓin Allah da aka faɗa da kuma tsarkakewa kuma zaɓin hasso biyu wannan yana nuna cewa na na Maryamu ita ma a nan gurin ma'asumiya ce ba ta kuskure idan na na Maryamu ma'asumiya ce mahaifiyar Annabi Isa yanzu kaga watakila cikin waɗanda ba annabawa ma sai a haɗa na na Maryamu ta zama ta sha biyar tana cikin ma'asuman kenan wannan kenan sannan sarki zaki galibi irin waɗannan ayoyin a ƙur'ani idan suka zo har yanzu malam tahir bai kawo magana tabbatacciya ba daga Allah ko annabi har yanzu in ka koma cikin Qur'ani zaka ga cewa in Allah yana so ya tsarkake mutane daga irin wannan to sai ya kawo aiki tukunna ya ce ku yi sai ya faɗa muku dalilin shi yana nufin ya tsarkake ku mu ɗauki maganan ayan alwala da yace ya ayyuhal ladina amanu sai ce idza qumtum ila salat in kun tashi za ku yi sallah sai yace faqsilu wujuhakum ku wanke fuskarku wa aydiyakum ila al marafiqi da hannayenku tare da gwiwar hannu wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawukan ku wa arjilakum ila al ka'abaini wanke kafa ku tare da idan sahu sai ce wa in kuntum junuban fatahharu in kuna da janaba ku yi tsarki wa in kuntum marda aw ala safarin in kuna ba ku da lafiya ko kuna kan tafiya aw a ahadun minkum min al ko ɗaya je bayan gida a cikin ku aw lamustumun nisa ko jima'i da mace falam tajidu ma an ba ku samu ruwa ma fatayammamu sa'idan tayyiban to ku yi taimama da guri mai tsarki na ƙasa bagiri famsahu bi wujuhikum ku shafi fuska ku wa aidikum da ku minhu daga wannan ƙasar da Allah ya gama sai ce ma yuridu Allahu li yaj'ala alaikum min haraji Allah ba yana nufin ya tsarkake ku bane walakin yuridu li yutahhirakum Allah yana nufin ya tsarkake ku ne wala yutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun to irin wannan tsarkakewar da Allah ya faɗa aiki tukunna yace sahabbai su yi dan ya tsarkake su irin tsarkakewar ce da ke cikin waccan ayar wanda anan akwai sallah da wasu abubuwa can ma haka ya ce musu wa qarna fi kunna. buyutikunna ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا zakata wa atina وأطعنا wa rasula inna ma yuridu Allahu li an ankum ar ta ahlal bait wa yutahhirakum tatheera sarki na ga lokaci yana karatowa sannan kuma idan mun koma irin wannan wato tsarkake wannan Qur'ani ya faɗa cikin suratul ya yace idai ga shi kuma nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an li yutahhirakum bi wa yuzhiba ankum rijza ash-shaytani wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam saboda haka babu wata aya a Qur'ani da ta keɓance su ta ce su ma'asumai ne in dai wannan shine dalili to wannan ba zai taɓa zama dalili ba a dai nemo wani dalilin daga cikin wani dalilan da za a kafa hujja da su cikin abin da yanzu ake ainihin wato tattaunawa sarki zaki wannan ita ce magana magana ta gaskiya na ga saura 'yan sakonni eh. lokacin ya tafi ko sarki zaki. Na'am, da saura saura 'yan sakwanni ne lokacin ma ya cika yanzu ai ina da inda nake dubawa in gane lokacin yayi ko lokacin bai ba so bari mu bashi dama hmm. yanzu mu ji eh, ya sake kawo wasu dalila to jama'a mu ya hakuri a halka karo na karshe kenan zamu ba wa malam dayar minti goma sha biyar maimakon minti goma to bismillah man dayar to sarki zaki abinda ɗazu na kawo malamai ne na tafsiri eh. na ahalus sunna ya yi ƙoƙari ya kawo ishkali wa guda ɗaya daga cikin goma wallahi sarki zaki ba su ba kenan domin hatta in ka duba cikin mufradat na ragibul isfahani ya kawo wannan abu sarki zaki barin gaya ma wani abu cewa Allah yana so ne ya tafiyar da ko shakka ko kokwanto, ko azaba ko kuskure ai ko laifi ko saban Allah ga ahlul baiti to mafiya yawan malaman sunna ma sun tafi akan haka mafiya yawa sannan malaman sunna mufassirai su ne abin la'akari ba malam Musa ba da yake ce zai tsaya ya sharhi ya yi bayani su malaman ahalin sunna musamman mufassirai sun riga sun yi sarki zaki ya yi ƙoƙari ya kawo shakka akan maganar da na kawo shi malami yana magana kan taksisi an keɓance me ma'anar keɓancewa a ce wannan ya shafi fatima hassan hussaini ali ne kawai tunda ka sani cewa akwai magana kan wannan sarki zaki wasu daga cikin malaman ahalin sunna sun ce eh ta keɓanta da wayan nan ɗin wasu kuma suka ce har ta shafi mata annabi malam musa ya yi ta ƙoƙari ya kawo cewa wai kafin allah ya ce zai tsarkake ka sai ya ce kai wani aiki da ya tashi kawo aya sai ya zamo ya kawo iza kumtin ilar salati iza idan idan kun tashi in ba ku tashi zuwa ga sallah ba fa akan sharaɗi sai ya gina magana kuma ya yanke hukunci ya je ya kawo cewa abubuwan da ya kama da wannan har har ayar da Allah ya ce ya tsarkake sahabbai da ni da ruwan sama wa ya zo yana kwatantawa da tsarkakewan da Allah ya ma ahlul baiti to ka sani malaman kuɗin ba wanda ya fassara wannan tsarkakewa da ruwan sama da aka yi ma, masahabbai ba malamin da ya fassara shi da tafiyar da laifi ma'asi ko zambo babu Allahumma illa wasu wasi da yake cikin zuciyarsu wannan Allah da saukar da ruwan Allah ya kwaranyar da wannan wasin da ko kwanton cewa da suke shin ba a kan gaskiya muke ba wannan kuma daban so tsarkakewa kala biyu ne sarki zaki akwai ma'anawi akwai ma'adi abinda aka yi ma baitin ma'anawi ne abinda aka yi masa a can ta hanyar saukar da ruwan sama ma'adi ne shine ne abinda ya kamata malam Musa ya gane sannan ya ce wai ba wani malamin tafsiri da sarki zaki kalmar isma kanta da yake kokarin ya kawo iskali a kai kalmar ismar yaushe ne aka fara amfani da ita da wannan istilahin isma wannan yaushe ne aka fara amfani da ita a duniyan shi'ar da sunnan sannan ya yi magana a kan jullu ya ce wai 80% ko kaza falyakun yadda ka yi tsammani din cewa haka ne idan ya zamo yanzu ga wata haƙiƙa wadda sakamakon mutane suna zaune da imamai ba su gane wannan haƙiƙan ba sai daga baya me abun mamaki a kai wasu daga cikin wadda suke tare da imaman ne za ga imami ya faɗa abu kuma ya yi kokonto a kai wannan ya zai ya gane matsayin imami in har zai yi kokonto lokacin da imam hassan ya yi sulhu da muawiya akwai wadda daga cikin wadda suke ce suna bin sa yazo ya ce assalamu alaika, ya muzillal mu'minina irin wannan mutumin yaya za a yi ya gane da ya gane imam hassan masu ne zai wuya ya faɗi wannan abu wannan babin misali ne na kawo sannan sarki zaki ya yi magana akan cewa <laughs> ga imam sadiq to mu in baka sani ba muna da hadisi sahihi sarihi sahihi sarihi wadda ta nuna isma falyakun a wurinka ba haka bane ko baka yarda da shi ba wannan ba matsala bane amma mu a wurinmu akwai sahihi sarihi hadisin da ainihin kuma a cikin wasu daga cikin littattafanku ya zo kama ya zo a cikin fara'idus simpain cewa me an ibn Abbas an karɓo daga Abdullahi dan Abbas ya kulu yana cewa ana manzo Allah ya ce ni wa Ali da Ali wal Hasan da Hasan wal Hussein da Hussein wa tis'a min wuldil Hussein mutahharuna ma'sumuna mu tsarkakakku ne ma'asumai sarihil ibara ka amince da wannan hadisin ya inganta abun ka bai inganta wannan wani abu ne daban So tunda muna da hadisi da ya inganta mu a wurinmu, kaga maganar ma ka dinga ƙoƙarin cewa wai a kawo ma abu. Eh, Shi ya sa ka ga jullin. In ji malai na eh? wai a ina kace kamar yana. Na ji ba komai na ji, dama ina ɗauka cewa ya ɗauka ko na ɗauka ko a littafin sunna ne. To bismillah bismillah. Ka gane me nake cewa sarki zaki? Muna tare da kai. <laughs> Abin da nake cewa anan shine mu ya inganta a wurinmu, mu sannan a wurin muna da abin da zamu kafa musu hujja da shi hadisan da suke nuna saɓanin haka ba su inganta ba a wurin mu shi yasa gaba ɗaya jamhur din shi'a suka tafi akan haka na'am zaka samu ɗaiɗaiku waɗanda suka samu kusuri suka samu gajartawa zuwa ga kaiwa zuwa ga ainihin maksad wannan kuma dama ɗan adam ajizi ne matukar kai ba annabi bane kai ba imami bane saboda haka sarki zaki aksari mun tafi ne mun gino akan ismar su bisa hujjoji da dalilai wadda suka tabbata suka inganta a wurin mu. na'am shi malam Musa yanzu ya rage masa malaman su ne gashi nan nan wadda na jero sun ce Allah ya tsarkake su daga ma'asiya ne sun ce Allah ya tsarkake su daga isim ne zunubi ne ya ga dama ya yarda bai ga dama ba wannan saboda sarki zaki daga cikin abin da dama ya kamata da kai da duk mai sauraro ya kamata ya fahimta yanzu shi malam Musa a ka'ida ya kamata ne ma mu fara zama da shi akan ismar annabi ya fara yarda annabi masumi ne alal itlaki kafin mu zo zuwa ga wannan amma tun da shi ya nemi wannan shi yasa na amince masa domin me annabin ma malam Musa bai yarda ma'asumi ne alal itlaq ba manzan Allah a gurin malam Musa sun ce yana aikata saga'ir wannan abin da suke iya faɗa kenan amma mu mun san a wurin su yana iya aikata kaba'ir ba ina so in kawo maudu'in bane a'a ina gaya ma ne wanda bai yarda da ismar annabi ba ta ya zai yadda da na imam ali kuma ba littattafan ahalu suna na kawo masa guda goma da suka nuna cewa an tafiyar musu da wato laifi ne ko zunubi bane in zan kawo masa ɗari tunda ya riga ya hau kai na cewa kawai shi ba zai yarda ba to ba zai yi ba amma me amfanin yi ni gare ni shine akalla abin da na jima ina gaya wa mutane wane ma'asumai ne wane ma'asumai ne dinnan yau su ji ga hujjoji na daga littattafai na ɗaya kenan su ma kuma in akwai wani alama da yake nuna haka daga su in nuna musu kamar yadda na yi alhamdulillah yau in aka ce Allah ya tafiyar maka da zunubi ko Allah ya tafiyar maka da saɓo shi kenan an gama shikenan an gama to abinda kuma malaman ahli sunna wadda na jero guda goma duka suka tafi kenan yau aka ce Allah ya tafiyar maka da shedan shedan ya zama baka da shedan to me ya rage kuma sarki zaki wani sabo zaka yi ba shedan da yake janka yake yake yake yake angiza ka kai aikata abin da yake bai da kyau to saboda haka ala ayi halin sarki zaki wannan shine sai maganar da yayi cewa inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin dangane da wa sai da Maryam alaihi salam cewa to yanzu mu a wurin mu mun ɗauke ta masumiya na'am sosai a wurin mu sai da Maryam alaihi salam masumiya ce dalili akan ismar ta shine wa haraki bayan ya zabe ki ya tsarkake ki tsarkakewa anan mu ba wanka Allah ya mata ko kuma ya a tsarki ne ma'anawiyan ba ta sabo sannan maganar cewa in sa ta a cikin na sha biyar a ba ta zamanin mu ai <laughs> ba ta da tana zamanin mu tana zamanin manzo ne tabbas tana cikin na sha biyar amma tunda ta riga yi manzan Allah zuwa to ba za a sa ta a ciki ba ai da ma na faɗa cewa daga lokacin manzo zuwa yanzu wayannan kenan saboda haka abin da ya kamata mutane su fahimta shine su waɗannan a'imma da muke cewa ma'asumai ne kuma muka kawo aya da yake tabbatar da haka su a matsayinsu na wasiyan annabi ne ba zai yiwu Allah ya ce ka bi mutumin da alal itlaq bin a sake ba kaidi alhali kuma shi din nan wannan mutumin yana aikata sabo ba in yana aikata zunubi sai ka bi shi ya aikata zunubin ka bi shi akan aikata zunubin laifin waye laifin wanda ya ce ka bi shi to saboda haka Allah ya yi umarni da abi manzan Allah ido a rufe kuma ya yi umarni da abi a imma ido a rufe so wannan shi ke tabbatar mana cewa dole su zama masu mai malam musa ya yarda cewa an ce abi su bai yarda ba wannan wani abu ne daban so ina gaya ma ne a babin cewa daga cikin dalilanmu da yake tabbatar da cewa dole su zama masu mai shine su ɗin manzan Allah misali manzan Allah ya faɗa man kuntu maulahu faliyun maulahu dukkan wanda na zama maulansa misali in ababin in ba da misali ne akan imam ali kowaye na zama maulansa imam ali maulansa ne to ba zai yiwu ya zamo cewa a faɗa haka akan mutumin da shi kuma gaba ɗaya ba masumi ba ne sarki zaki banda wannan ɗauko hadisin sakalai ne wadda manzan Allah yake ce ah, ma in bihima matukar kuka yi riko da alkur'ani da ahlul baiti to riko da su ma yana sa ba za ka bace ba ba wai maganan su din a ce sun bata ba kamar yadda ka sani ƙur'ani ba bata a cikinsa haka ahlul baiti ba bata a tattare da su saboda me an haɗa su su tau'am ne na alƙur'ani da su da alƙur'ani kamar tagwaye ne shi yasa zaka ji duk a wani hadisi in aka ce ka annabi sai a ce da ahlul baiti da karatun qur'ani sannan dukansu an kira su da sikl kai ka da siklul akbar masumi ne qur'ani kenan amma wadda annabi ya jona su da alqur'ani ahlul baiti su kuma suna aikata laifi suna aikata zunubi to haka ne min babil aula ka ce qur'anin ma siklul akbar din shi ma ana aikata zunubi da wani dalili ka yadda siklul akbar baya aikata ba ba ba kuskure a cikinsa amma kuma sikilul asgar shi kuma akwai kuskure sarki zaki a imma alaihi salam wannan haɗawa ɗin da manzo Allah ya yi su da Qur'ani mm. yace matukar kuka yi kuma yace ba za su rabu ba da Qur'ani da ahlul baiti lan yaftarika ba za su rabu ba hatta yarda alayyal hau wanda yake tare da alqur'ani ba za su rabu ba da alqur'ani aka ce kai riko da su da su da alkur'ani aka ce su ne khalifofi saboda a wata riwayan cewa aka yi mai, inni taraktu fikum khalifataini na bar muku khalifofi biyu da alkur'ani da ahlul baiti to sai ya zama yanzu kai a wurinka qur'ani shi ma'asumi ne amma wanda aka bar su da qur'anin aka jona su shi kuma ba masu ba bane sannan manzon Allah ya faɗa ahlul baiti na kaman jirgin nuhu ne wadda ya hau ya shirya ya tsira to kaji abin da in ka hau ka tsira amma su kuma suna aikata laifi ko suna aikata zunubi to wannan shi ne mu ba mu gino a kai ba in wani yana jin cewa shi ba zai yarda wannan ba matsala ba ne saboda hatta mu ma a cikin yan shiya ɗin kamar yadda na gaya ma akwai shehu saduk ya tafi akan wani fahimta na daban wadda ta saba mu wannan ya ce bai yarda annabi yana sahau ba amma yana Allah yana masa isha wato Allah yana iya mantar da shi don a ƙarƙashin wannan mantarwan sai Allah ya fitar da wani abu alhamdulillah ba mu wahala ba don ɗalibinsa kansa ya yi mai raddi kuma ya yi gyara bayan ya rubuta al'itikadat sai ya zamo cewa me ɗalibinsa ya masa abin nan raddi ko kuma in ce ya masa ishkali ya yi rubuta tashihul itikadat to wannan shine sarki zaki saboda haka ahlul baiti ma'asumuna saboda me su da alqur'ani haka suke siklul akbar ne da siklul asghar nauyaye ne ko abubuwa masu daraja ne guda biyu ɗaya babba ɗaya ƙarami sai muka ce to da babban da ƙaramin duka a wurinmu Allah ya tsare su sai wasu suka ce babban ne Allah ya tsare karamin ka Allah bai tsare ba to kaga ai baka da matsala mutum ya ci gaba da ɗauka haka ya ci gaba da ɗaukan fahimtarsa kai ma ka ci gaba da naka wannan shine sarki zaki masha Allah masha Allah mun gode sosai Allah ya saka mana dayar ban ɗari ya minti goma sha biyansa na ƙarshe to za mu ji kuma minti goma sha biyan na malam musa na ƙarshe to bismillah shek a sarki zaki a magana cewa wani ya ci gaba da fahimtarsa Eh, ana yin ta a lokacin da ba dalili ake nema ba. Na'am. Amma a lokacin da hujja ake nema, in magana ce ta kowa ya ci gaba da yin fahimtar sa'ida, ai bai buƙatar ma mu zo mu zama. <laughs> Dan da ma mun saba da shi yana da tashi fahimta ina da tawa. Amma yanzu ma'aradi ne na hujja ake nema ka faɗi kaza to me ya hujjarka? Wannan ne maganar da ake sarki zaki. So mu koma kan abin da muke yi. na yi mamaki malam tayar da ka kawo astikalul akbar da kuma astikalul asgar astikalul akbar da kowa ya san alqur'ani kuma da mu da ku akwai aya a qur'ani Allah ya faɗi cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna sarki an yi haka ko ba haka ba an yi haka qur'ani ba kuma wanda ya isa ya ce mana darajar qur'ani da ahlul baiti darajarsa dan ka gane ba ma ba bane shi yasa qur'anin aka kira shi astiqalul akbar shi aka kira shi a sikalun asgar wancan mafi girma wannan mafi kankanta in an hada shi da wannan so qur'ani daban wajen girma da matsayinsa da buwayarsa dan maganan Allah ne ahlul baiti kuma halittu ne na Allah ba kuma a kumfiyarin halittar Allah da sifar Allah ba su da alaka wannan kenan abu na biyu a sarki zaki bambanci tsakanin kuskure da bata ba duk mutumin da ya kuskure ba ne ake ce masa ɓatacce. Wannan shi yasa Allah ya bambanta muke addu'a ta rabbana la tu'akhidna Allah kada ka kama mu in nasina in muka manta ko muka yi kuskure. Yanzu shin al'ummar annabi tun daga wanda ya fara karantarwa idan ba a samun wannan a cikin su a samu masu mantuwa ko kuskuren me amfanin saukar da wahayin da yin addu'a. Sannan wannan abin idan ka kalli siyakin zancen tun daga farkon amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna shin ahlul baiti suna cikin mu'minin da ake magana ko ba sa ciki hmm. rabbana rabbana da aka yi ta magana cewa rabbana la tu'akhidna in nasina kakkai mana kaza sun shiga ciki ko ba su shiga ciki ba baka isa ka cire su baka ce ba sa ciki sai in kana da dalili zan zo maganan ta sannan ka kawo maganan biyayya mu a gurinmu bambanci tsakaninmu da ku mu Allah kaɗai yake da istiqlal da annabi a bishi ɗari bisa ɗari wallahi in ba Allah da annabi ba mai da ko wani mutum ana bin sa ɗari bisa ɗari ba in ba haka ba balma hasali su kansu abinda Allah ya doda musu wajibi ne su ba annabi wajibi ne su ba annabin ta yadda da wani zai bin annabi a cikin su hukuncin da Allah zai ma kowa wanda ya bin annabi shine hukuncin da Allah zai musu wannan kenan idan muka dawo akan wannan maganan da wasu suke magana ba muna magana ba bane akan cewa a ba mu da kowace irin matsala da kasancewan ahlul baiti kaza amma kowane abu dole mu auna shi a matsayinsa matsayin da yake in muka dawo malam tahari yake cewa cikin yan shi'a har ya bada misali yace an samu wanda yace ma al-imam hasan ya muzillal mu'minina Allah sarki yau sai gashi yana ikirafi da bakinsa cikin wanda suka ce yan shi'a ne amma ya kalli sayyidina Hassan ya ce masa ya wanda ya kaskantar da masu imani game dalilin da ya ce masa yana Hassan haka ya wanda ya kaskantar da masu imani ɗaya kenan sannan abin da na faɗa sarki zaki wannan fa ba fa mutum ɗaya bane ko biyu ballantana ka ce ai sa iya yin kuskure abin da kamalul haidari ya ce kullu ruwatu shi'a mafi yawancin ruwa masu ruwaya na hadisan yan shi'a da suka yi mu'asara a zamani uku zamanin na ɗaya da na biyu da na uku ya ce mafi yawanci wannan maganan isman ta ɓoyi daga gare su ba su masanta ba abin da suka ɗauka ahlul baiti ma'asume ne a birane. to in kun ɗauka wannan fahimtar wanda ke kan taɓatacce ne to mu'uzamin malaman ku to suna kan bata wanda ma suka rayu da ahlul baiti wannan ba ni na faɗa ba da maganan kamalul haidari sannan cikin maganganun da wannan ya faɗa ya ce wa in kawo malami ƙwaya ɗaya cikin malamanmu da ya fassara ayoyin da na kawo da maganan tatahiri wanda ya shafi ba tsarkakewa na ruwa ba zan kawo malami kwaya ɗaya kawai in buga misali da shi in wuce shi ne al'imamu bin da ya zo cikin tafsirin shi ƙarƙashin wancan ayar ta cikin suratul anfali sai ya ce li tahirakum bihi dan ya tsarkake ku da ruwan da ya saukar daga sama ai min hadasin asgara au akbara daga hadasi karami ko hadasi babba sai ya ce wa huwa tatheeru zahiri shine tsarkake abin da yake na bayyane sai ya ce wa yuzhiba ankum rijza shaytani ya tafiyar muku da dattin shaydan sai ya ce ai min waswasatin na waswasi au khatir sayyidin ko tunani mara kyau sai ya ce wa huwa tatheerul batin batin shine tsarkakewa na boye kenan kaga malamai sun fahimci wannan dalilin da yasa Allah ya ce ayi in ka kalli uslubin nan can inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum wadhisata ahlil baiti wa yutahhirakum babu ma lamu ta'alili anan an dai kawo maf'ulun mutlaq dan ta'kidi amma a ragowan ayoyin da aka kawo akwai li yutahhirakum wannan lamun din ta ta'alili ce Allah ya ce ku wannan ne dan kawai ya tsarkake ku tambaya shine Allah ne ya ce zai tsarkake su ko ba Allah bane in Allah ne ya ce zai tsarkake su ya cika ko bai cika ba kasancewar an ce sahabbai nan gurin su wani aiki dan Allah ya tsarkake su wannan sai ya nuna su ma sahabban ma'asumai ne ba sa yin kuskure kalla wa alfu kalla wannan maganan ba haka take ba sannan ni maganar da nake yi babu ko wani malami na sunna da ya faɗa dan ya ce an tsarkake su kuma ya ce ma'asumai ne ba sa kuskure ba malamin da ya faɗi wannan shi yasa kake takaita abin kana cewa ku a gurinku Ko a gurinku ko a fahimtarku ko a fahimtar ko a fahimtar dalilan wallahi ba ɗaya bane saboda haka cikin guraren da kake cewa ba zai yiwu ba in karatu ya kai karatu akwai inda zan kawo in faɗa maka ga inda annabi ya ce sai da na Ali ya yi abu bai sa ko kuma wato ya halafa umarnin annabi a wannan ɓangaren ta yadda abin da annabi ya ce kada a yi shi ya yi wannan zan kawo maka in baka karanta a littattafan ku ba to ba za ka zo ka ce min kai a gurin ku kaza ne kai a yanzu a'a maganar malamai za ka kawo min wannan ita ce magana ta gaskiya sarki zaki saboda lokaci zan tafi a gurguje cikin maganganun da na kawo maganan a tahira kum ta tahira bari mu tafi cikin usulin kafi in kawo ruwaya kwaya ɗaya kawai mu ji me suka faɗa dangane da wannan maganan wai tahira kum ta tahira dinnan kalman rijis dinnan mu ji ya aika ainihin wato fassara shi a cikin usulul kafi ya zo ya kawo shi a cikin usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da tamanin da takwas babu sabatil imama fil aqabi wa annaha la ta'udu fi akhin wala ammin wala ghairihima min al ya kawo har zuwa inda yace fajara ta'awilu hadhihi al aya fassara wannan ayan ya gudana cewa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi sun masarat min ba'adil husaini li ali bin husaini yana maganin khalifanci sun min ali bin husaini ila muhammad bin ali wa qala sai yace ar-rijsu huwa shakku wala nashukku fi rabbina abadan in an ce Allah ya tafiyan musu da arrijs shine kokonto yace kuma ba ma kokonto akan abin da ya shafi lamarin ubangijin mu gaba daya idan ka sake tafiya cikin usulul kafi mujalladi na biyu shafi na ɗari da 183 babul musafahati ruwayar da ya kawo daga zurara an abi jafar ce ya ji ya same tuhu ya qulu inna allaha azza wa jalla la yusafu wa kaifa yusafu wa qala fi kitabihi har zo inda yake cewa wa inna la nusafu wa kaifa yusafu mu ba a siffanta mu ta za a siffanta mu wa kaifa yusafu qaumun rafa Allahu anhumur rijsa ya za a siffanta mutanen da Allah ya ɗauke musu datti sai ya ce wa huwa shakku shine kunkuntu wal mu'minuna la yusafu wa al mu'mina la yalqa akahu fa yusafihu fala yazalu Allahu yanzuru ilayhi ma ta tahtahu an wuduhi ma kama tahtaqul warqa an shadara mu'mini ma in suka hada ana gaisuwa haka zanibi zai ringa kankarewa kamar yadda bishiya ke kankarewa kaga wannan ya riga ya faɗa kamar yadda kace ka kawo maganganun malamai babu wani malami cikin malaman sunna da ya fassara kalmar tatahir da ma'anan isma cewa ba sa kuskure ba wani malami da ya fassara wannan tafiyar musu da datti wanda Allah ya faɗi wannan da kace magana ce ai mun faɗa mun ce asalin ayar a koma inda kuke datsuwa ko rabin aya bai kaiwa cikin ɗaya bisa uku na aya wa karna fi kunna shine farkon ayar ku tabbata a cikin ku. wala tabarrajna tabarrudal jahiliyatil ula wannan hani ne kakku fita irin ta jahiliyan farko wa qimna salata wannan umarni ne wa atina zakata wannan umarni ne ku ba da zakka wa atina Allah wa rasulahu bi Allah ku bi manzon Allah me dalilin da yasa aka ce ku wannan aikin saboda inna ma yuridu Allah da yuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa tahirukum tadhira wannan baitin ne aka sake maimaita aka ce wa dhukurna ma yutla fi buyutikunna farko tukunna ma kalman ahlul baiti wannan kaga mu mun ɗauka cewa matan annabi na ciki dan ka qur'ani ya faɗa su sun cire matan sun ce matan ba sa ciki wanda in ka kalli siyakin aikin su aka ce su dan Allah ya tsarkake su tunda annabi ya danyo waɗannan yace suna ciki mun yadda suna ciki amma ba za a cire waɗanda qur'ani ya ayyana yace suna ciki ba a ce ba sa ciki wannan kenan saboda haka har yanzu magana fa ta aqida ake yi idan aka zo aqida usul ɗinta dole ya zama an samu tushen daga ƙur'ani sannan annabi ya sharhi a hadisi ya tabbatar yanzu idan na zo na ce annabi Muhammad manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam yanzu wajen tabbatar da wannan cewa manzan Allah ne ya kamata in kawo mutane nassin da yana da ihtimali yana daukan kaza yana ɗaukan kaza ko in kawo nassin da ba yadda za a iya ɗauki wata ma'ana sai wannan wannan da ka kawo daga cikin waɗannan malaman wannan wa yake da suna al al’ushairi a cikin wannan littafin nashi da ka kawo da ya tashi kawo kalman inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar in ka koma za ka ga maganganu nawa ya kawo akan wannan cewa wa fil rijsi huna a aqwali sai da malamai suka yi maganganu guda shida ma wai me ake nufi da ar ɗin ita ce maganar siddi ash ita ce maganar ainihin wato Hassan. ash ita ce magana ta uku ibnu zaid ya ce al-ma'asi al-khamis ash-shakku wanda ita ce ahlul baitin suka tafi akai as-sadisu al-aqzab amma sai ka ajiye wannan ta shida wannan su ahlul baitin suka tafi akai kaga yanzu nassi ya zama qat'i thubut amma sanni dilala dan ma'anar malamai ba su ittifaqi cewa ba ma'anan ma mai ake nufi da ya tafiyar da ainihin wato rijis din wannan kenan to in muka koma sarki zaki saboda yanayi na lokaci zan sake bada misali daya cikin misalai na abin da ya shafi shi kamalul haidari bari mu saka wato a wannan bidiyon ina aka samu wannan maganan isman bari zaka ji abin da yake fada min aina wujidat التفتوا لي جيدا هذه مسألة العصر من أين وجدت؟ هذه أنا تنبيه هذه المسألة الإسمة وأن مسألة الإسمة من أين وجدت؟ أين كساموتا؟ بركة إن جيدا من أين وجدت أعزائي وجدت هذه كما يقول الشيخ آصف محسني مولانا في مشرعة بحار الأنوار الجزء من ديكار مشرعة بحار الأنوار الجزء الأول مكتبة العزيزي في الصفحة 451 التفت جيداً يقول لا خلاف فلان ثم جاء الصدوق والمر هذا غاشنا ينا كارنتا ثم جاء الصدوق والمرتدى والطوسي فذكروا براهينا sai bari mu ji ya karanta فذكروا براهين فنية على عصمة الإمام فاشتهرت بين الشيعه فجاء بعدهم علماء اخرون اكدوا عليها منهم العلامه المؤلف يعني صاحب البحار فكان لكلامه نفوذا فاصبحت شنو؟ من المسلمة kaga daga kan malaman da daga baya suka zo suka yi takaririn wannan abin a cikin shi'a a matsayin aƙida. أما برم برو كلامك وأن يقار سامو إذا هاي بعض الكلمات التي صدرت منه هناك أنه الخروج عن مسلمات المذهب تبين هاي المسلمات تاريخ ايش قد مولانا قبل قرنين مولانا وإلا قبل ذلك هي مسألة ما هي مسألة نظرية أعزائي هذا يقول بالاجتهاء بالعصمة وذاك يقول بأنهم ماذا علماء وأبرار آه، والسلام انتهت القضية to kaga ya faɗa kafin waɗannan malaman a duniyar shi'a wayancan ƙurun ɗin guda uku da suka zauna da ahalin baiti matsala ce nazariya wasu su tabbatar da ita wasu su kore Abin da suka ɗauka mafi yawanci sun tafi akan cewa matsala ce sun ɗauki ahalin baiti a matsayin malamai nagartattu na Allah wannan shine da ya faru saboda haka bari هذا يستطيع أن يزاود على ذلك أنك مقصر في حق الأئمة ولا هذا يستطيع أن يتهم هذا بأنك مغالب هذا اجتهاد وذاك ماذا وذاك اجتهاد قد يكون مطابق للواقع وقد يكون ماذا وقد يكون مخالفا للواقع to kaji sarki zaki wannan matsala ta abin da ya shafi isma ta a'imma matsala ce ta ijtihadi a shi'a to ban san yadda aka matsala ta ijtihadi ba ta zama matsalar aqida wannan shine saboda haka a dai kawo wani dalilin da wata hujjar in akwai Allah ya sa mu dace amma wannan matsalar ba aya ko dai a kanta babu kuma hadisi ko dai akanta wannan shine kuma a cikin ta'arifi da malaman shi ake yi sun ba da sifa wajen ta'arifin sifar da in ba Allah ba ba wanda yake da wannan sifa sannan maganganun da na kawo maka na na Ali ba su nan ba maganganun dan tayo ba mamaki ka ce kana da buƙatar a sake zama akan wannan akwai abin da na bar shi a matsayin riza in ka buƙaci a sake zama Allah ya sabu dace sarki lokaci ya ba shi dama ya magana masha Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to jama'a malam Musa ya yi a minti goma sha biyan shi na karshe yanzu haka za mu bar mallum masu wa juna tambaya in dai kuma za a sake zama kamar kan da malam Musa ya faɗa malam ɗayi na neman zama a haka shi musa shi na gaba kenan to amma a yanzu za mu ba wa malam ɗayar a minti biyar yi wa malam musa tambaya tambayoyi uku a cikin wannan minti biyar to bismillah shek a sarki zaki allah taimaki shek tambaya ta zuwa ga malam musa muna son ya kawo mana irin abin da ya nema a gumu akan a'imma hmm. muna so ya kawo mana da wani dalili yake ganin ya kawo mana na ƙur'ani alhamdulillah ya ce ya kawo aya inna na hannun zalna zikira wa inna lahu lahafizun sai ya nuna cewa su wa'ancan halitta ne a shi kuma ƙur'ani sifan Allah ne saboda haka da sifan Allah ne su halitta ne dole ƙur'ani ya fi su ya kawo kamar za mu iya ce dalili na ismar ƙur'ani da Allah muna so ya kawo mana dalili na ismar annabi shine tambaya na farko dalili na ismar ba ismar annabi muke magana ba ismar a imma muke magana saboda ai da ni da shi sarki zaki ba mai sabani ba cewa annabi ne to ba matsala wannan gaskiyar ka ne wajahin da na fahimci ismar daban amma ba mai sabani da ni da a wannan eh mun aje wannan sarki zaki sarki zaki yana gaya ma eh, yana da hakkin ya faɗa haka kuma ba zan zarge shi ba da gaske ne ba kan ismar manzo muke ba amma shi ya fi kowa gane me yasa na ce haka saboda ina so ne in ɗauki ismar manzo dalilin ismar manzo da zai kawo in nuna masa ashe akwai abubuwan da zai iya kawowa akan ismar manzo ni ma in yi amfani da shi amma tunda ya ki haka din bari in dawo kan ismar ima a imma din alaihi salam to da farko abin da nake so malam Musa ya gane shine zama dai tabbas za mu ci gaba da zama don ga sarki zaki ba ma wannan zaman ba hatta zaman auren misiyari ita kanta ina neman ka zo mu sake zama in kuma ba zai yiwu ba ni zan yi zauna ni kaɗai a balle wannan kaga wannan kenan ma ba amma yanzu aka ma dan yanzu ma aka fara dan ba saboda akwai abubuwa da dama wanda yake tun a wancan lokacin na gaya ma cewa ni ina da abubuwa da dama da zan faɗa akan auren Yayi sarki zaki ya nuna cewa sarki zaki in zai yi ah. zaman ya je shafin sai yi saboda shafin ai tun matsalar da muka zauna akan debate mm, sarki zaki ai ba da sarki zaki <laughs> a kare ba ta da Allah kare ba a zauna a yi dibe <laughs> lokacin malam ya yana da <laughs> eh eh tambaye ni ban san dalilin da za a iya hana ni zuwa shafin ka ba a'a ai ban hana ka ne ma na taba cewa kar ka zo amma dan Allah ah. sarki zaki matsalar da aka zo aka tattauna a matsayin debate To yarda mu sake ci gaba saboda akwai abin da nake so in fitar wanda wallahi tallahi sarki zaki ya ga abin ne shi ta yanzu to je wannan da sarki zaki kan ka wannan wai magana wanda ya gamsu a zaman da muka ya gamsu wanda bai gamsu ba bai gamsu ba shikenan mu je ya tambaye ah! shi sarki zaki dazu ba na faɗi shigen haka nace mu a wurin mu kace a'a ya yanzu za ka yi amfani da wanda ya gamsu ya gamsu wanda bai gamsu ba ni ma ina zan shi da mun zauna yanzu kowa ya kawo dalilan shi mutane sun ji masu kowa zai iya makansa hukunci yanzu ba matsala ah, ba na asali karka damu bari ma tambayan ka ah, ai ba ni da damuwa wallahi ko fuska ta ka kalla ka ba da damuwa ka tambaya mun ka tambaya mun malam Musa da Allah ah, ya yarda cewa da gaske Allah ya tafiyar mu ahlul baiti shakkan na ɗaya kenan idan ya yarda Allah ya tafiyar mu ahalul baiti shakka kamar yadda ya ta wa, yana nufin da gaske daga ranar ahalul baiti ba su sake shakka ba sannan na biyu a'a ina zuwa wannan ita ce tambayar ka ta farko shin na yadda cewa Allah ya tafiyar musu da shakka eh ita ce tambayar eh, eh ita ce eh. tana da kuma ƙari a kanta ƙari shine in ya tafiyar eh. musu da shakkan da gaske sun daina shakka daga lokacin a haɗe suke gaba. Sai tambaya ta biyu, da Allah yana da cikakken karatun da ma Haidari ya yi ba wadda ya naƙalto maganan wasu ba, akwai abin da nake nufi da wannan. wato ina nufin wannan abin da Allama haidari ya kawo kamar ya nakalto abin da yake littafi ne kana da ainihin sharhinsa da ya tsaya yayi domin kwanakin baya irin haka ta faru ya nakalto maganar wani sai kace nasa ne daga baya da na koma sai na samu cikakken magana to ba ma kawai na kama haidari ba wasu abubuwa da dama da ka sassa su a nan na kokoma na samu cikakkun su kuma insha Allah za su bayyana a zaman da za mu yi su nan gaba insha Allah shin kana da cikakken wannan wanda ya ya faɗi ga ainihin fahimtarsa ko ra'ayinsa ba wai na kaltowa ba tambaya nawa ne sarki zaki tambaya eh. uku kai na biyu kenan eh ina nufin tambayoyi nawa ne nake da daman yi uku shaida sannan sarki zaki ya yarda da abin da ya kawo din wadda ibn kasir ya faɗa cewa Allah ya tsarkake sahabbai na baɗini sannan kuma me tsarkakewan baɗinin take nufi nan tambayoyin da nake da Sarki yana rubuta ne. To, to, to, to, Auko ni ba zan taɓa ma korafi ba ko ka ɗauki mintoci nawa ne kana yi. Ai wannan debate ake ba tambaya ba ne ba program ka zo yi ba. Kusan ɗaya ne sarki zaki me bambanci? Sarki zaki maganar da ya faɗa. Allah da ya ta ƙarshe da ya ce na yadda da abin da Ibn Kasir yake cewa eh. tahirul baɗin ne kuma me ake nufi da tahirul baɗin. Ita ce tambayar ko? Yawa. a maganar da ya faɗa ya ce na yadda da abin da al'imamu bin kasir ya faɗa cewa wato yadda ya ce wa yi zuhi ba an kuma ridi da shaitani ai min wasu wasatin au khatirin sai daga wasu wasi ko tunani mara kyau sai ya ce wa huwa tatahirul badin shine tsarkakewa mara kyau sai ya ce kama qala ta'ala fi haqqi ahli aljannati aliyahum thiyabu sundus khudrin wa yastabarqu wa hullu asawir min fiddatin sai ce fa haza zinatu az-zahir wannan kwalliya ce ta waje wa saqahum rabbuhum sharaban tahura sai ce ai mutahhiran lima kana min gilli wato wanda yake a abin tsarkakewa ko mai tsarkakewa saboda abin da ke cikin dukatansu na gilli au hasadin au tabagudin wa huwa zinatu al-batil sai ce ita ce kwalliya ta ɓoye wa taharatuhu wal yarbida ala qulubikum yace tsarkin sa dan Allah ya daure zukatanku bisabari da hakuri wal ikidami da gabatu alal al a'da akan wato fito na fito da makiya da ba su kashi wa huwa shaja'atul batin ita ce shaja'a ta koyi wa yuthabbita bihi al aqdam sai ce wa huwa shaja'atul zahir wannan ita ce shaja'a ta koyi to wannan tambayar da kai ga abinda ibnu kasir ya faɗa kuma na yadda sannan kuma ayoyi da yawa cikin Qur'ani suna gaskata wannan maganar da Ibn Kasir ya faɗa wajen tatsihiri tsarkake zuciyar sahabbai tsarkakewa ta boye da ta bayyane mustali mu ɗauki Muhammadun Rasulullah wallazina معه أشداء على kufari kaga ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wannan tarahum zaka gansu ruk'an sujjadan wannan tsarki ne na zahiri Allah ne ke faɗa ga irin aikin da suke yi tarahum ruka'an sujjadan sallah kenan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana Allah yana faɗar badinin sa abin da ke cewa suna yin aiki ne dan Allah ne simahum fi wujuhin min asar sujud wannan Allah yana faɗar zahirin su ne kamar yadda ya faɗa ya ce walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum Allah ya ƙawata imanin a cikin zukatanku wannan tatahirul baɗin ne kamar yadda ya ce ij'alal ladina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyatal jahiliya fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha su ne ma'abuta kalmar taqwa kuma su ne mutanenta su suka cancance ta dalilan da ke gazgata wannan a Qur'ani suna nan da yawa wanda ba za su kirgu ba amma ba mai da'awar tare da wannan abin da Allah ya faɗa ma cewa dan Allah ya ce ya tsarkake Faɗinin su shi ke nuna cewa kuma ba za su yi kuskure ba wannan kenan tambaya ta biyu cikin tambayar da kai ka ce wai shin kamalul haidari wannan abin na ɗauko cikakkensa na saurari cikakkensa dan cikakkensa ya kai wajen kusan minti talatin cikakkensa a ƙa'ida ta munazara sarki zaki idan an ce za a zo a yi abin da yake tunanin watakila zan iya kawowa watakila ko zan datsa inda nake so haƙƙinsa ne yanzu da cikakken in na saka inda yake ganin ba cikakken ba ne sai shi ya sa wa mutane cikakken ba haƙinsa ba ne yanzu in ya karanto magana a tafsiri in na fahimci ba iya magana ba kenan ai nan take nake komawa tafsirin in ce a'a magana ba haka take ba ga yadda maganar take kaga shi ya lizimta wannan wannan ita ce ka'ida sannan kamalul haidari yana da mawkifi guda biyu duk karatun da kaga an sa a youtube ya kai shekara biyar ko shida maukifinsa a baya daban da kuma karatun da yake yanzu a cikin wannan shekarar. Da haka a baya ya yi mudafa a cewa a imma ba sa yin kuskure da yake kan wancan al'ahadul kadim tsohon tsohuwar fahimta shi yanzu ya dawo daga baya yana kan akasin wannan dan ina da maganar hatta maganar annabawa suna kuskure ko ba sa yi yana da tattaunawa dai akan wannan sannan sai abu na uku sarki zaki da ya ce shin na yadda cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya tafiyar wa da ahalul baiti shakka da kokonto kuma daga lokacin ba sake kokonto ba na yadda Allah ya tafi musu da kokonto na yadda kuma ba sa kokonto a addini kuma na yadda mutanen kirki ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma maganan cewa ga wani mutum da yake da matsayi irin na manzon Allah a cikin al'umman nan to ni a guri na. ban karɓi wannan ba annabi yana gaba da kowa a kowane mataki ba mu mutumin da za a ɗaga shi da shi da annabi a ce haka daidai su bai taɓa yiwa wannan shine ne na sau da suna yin kuskure kuma na alin ya faɗa da bakinsa na kawo al'imamu Ja'far Sadiq ya faɗa da bakinsa na kawo maganarsa wannan shi nan. ina ganin na ba da amsa sarki zaki Masha Allah. To, yanzu kuma malaka kana da minti ah, biyar kai ma kai masa tambaya. tambayar da zan yi wa malam tahir ta farko malam tahir ina so ka faɗa min dalilin ku a qur'ani ko a sunna da kuka ɗauki 'ya'yan al'imamu hassan husaini guda takwas tara kuka sa su suka zama ma'asumai kuka cire 'ya'yan hassan ba su zama ma'asumai ba wannan dalilin nake nema sarki za ki yi tambaya na'am dalil dalilan da ya sa ‘ya'yan al'imamu Husaini guda tara suka zama ma'asumai, dalilan da suka hana ‘ya'yan al'imamu Hassan zama ma'asumai, ina buƙatar wannan dalilin. Masha Allah, tambaya na ɗaya nan. Tambaya na ɗaya nan. Na ɗan jinkirta ne ya rubuta sarki zaki. Ba matsala ci gaba. dalili na biyu ayar da na kawo ɗaza a cikin ƙur'ani rabbana rabbana amanar rasul tun daga farkonta manzo ya yi imani bima unzila ilahi da abin da aka saukar a kansa min rabbihi daga wajen ubangijinsa amanar rasulu bima unzila ilahi min rabbihi wal mu'minuna haka nan ma mu'mini sun yi imani ko shakka babu sarki zaki babu wanda ya isa ya cire ahlul baiti wa ala ra'asihim sayyidina ali daga cikin sahun masu imani na farko ko an isa a cire su a ah. kaga sai Allah ya ce kullun amana billahi duk sun imani da Allah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sun ce sami'na wa ata'ana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat kaga rabbana la tu'akhidna Allah kakka kama mu in nasina idan muka yi mantuwa au aqta'ana ko muka yi kuskure yanzu wannan nassin a ka'idar sa ne nassi ne da ya shafi duk al'ummar annabi duk al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama sun shiga ciki amma yadda baka isa ka cire ahlul baita a sahun masu imani ba tambaye da nake wa malam tahir wannan nassin na rabbana la tu'akhidna in nasina aw aqta'ana kakka kama mu da abinda in an muka yi kuskure ko muka manta a matsayinsa na umumi da wani nassi ne kuka yi taksisin wannan umumi wannan shi nake nema sannan abu na uku tambaya ta ta uku sarki zaki ba malaman shi'a ba malaman sunna ba malaman shi'a ba malaman sunna nake tambayar malam tayi yana ji? Na Lala wani malami ne ya taɓa fassara wannan ayar cikin malaman sunna. Eh? Ko kuma ina iya canza tambayar. Bismillah. Ina jin ka. Bari dai in yi wannan din. Ba malaman sunna ba malaman sunna. Wannan ko wancan duk wanda kai ɗaya ne. Na gama rubuta wancan na farkon tambaya na biyu. Bari in yi wannan din ba malaman sunna ba malaman shi'a. Dalla wani malamai ne a rubuce musamman a ƙurun ɗin guda uku wanda muke karɓa addini a gurinsu wanda suka mm. fassara wannan ayan cewa wai tahira kuma ta tahira da ma'anan ana nufin ma'asumai ne ba sa kuskure ina nufin ka kama malami ku haɗa a malaman shi'a ko sunna na sunna na ce ai dama wannan in na ce ka kawo ka kawo ai hadihi bida'atukum raddat alaikum <laughs> ko kuwa a malaman sunna musamman cikin alƙurunin mufaddala da muke karɓan addini sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina wani malami ne fassara wa tafira kum da ma'anan cewa idan ma ahlul baiti ake nufi ma asume ne ba sa kuskure wannan malamin nake bukata ka kawo wannan sune tambayoyi na sarki Masha Allah, Allah ya saka da alkhairi. To, uh, muna tare da kai man Dayar. Sarki zaki. Na'am Shek. Ah. Ina ƙara rubuta ne. Sarki zaki abinda nake cewa ah, ya tambaye ni shigen irin tambayar da ya yi kusan bambancin ta kaɗan ne. Ya taɓa mun tambaya a baya a cewa in kawo masa daga cikin 'ya'yan Imam Hassan wadda yake imami. idan na kawo masa zai zama ɗan shi'a to yau kuma ya tambaye ni da wani dalili haka ya ce da wani dalili muka ba ma 'ya'yan imam Husaini isma ko kuma muka ce 'ya'yan imam Husaini guda takwa guda tara masu mai ne ba mu ba 'ya'yan Hassan ba. Hmm. Sarki zaki wancan amsar da na bashi ma in ka lura na gama bashi kenan sai na samu matsalan network ina kyau ta tsammanin gobe zan bashi cikakken amsa don haka rabi ma na bashi wancan amsa amma dai wannan tambayar da ya mun me yasa muka ga haka muka yi haka dalilin yana komawa zuwa ga wancan tambayar da kai. dalilin shine su 'ya'yan imam hassan ba wasiyai ne na manzan Allah ba ba wasiye ne na manzan Allah ba su kuma ‘ya’yan Imam Hussein wadda suke ma'asumai ɗin su Hausiya ne na manzan Allah sannan cewa me yasa Allah ya ba su isma kuma to kaga wannan aibani ne ya kamata ka tambaya ba sai dai kana da hakkin ka ce me yasa su waɗannan muka ɗauke su a matsayin ma'asumai to wannan amsar shine mun ɗauke su a matsayin ma'asumai ne saboda su ne khalifofi na manzan Allah su ne wasiyan manzan Allah me yasa Allah ya zaɓi gidan Imam Hassan ai eh, Hussaini bai zaɓi gidan Imam Hassan ba wanne yana cikin mashi'a na Allah sarki zaki idan ka ga idan ka karanta tarihi zaka ga a cikin ƴaƴayen annabi Yaqub alaihi salam ai ba wanda ya kai annabi Yusuf daraja da ɗaukaka haka ne haka ne To amma da Allah ya tashi bai saka annabta a zuriyan shi annabi Yusuf ɗin ba duk da annabi ne. Sai ya saka annabta a zuriyan Lawi, duk da shi ba annabi ba ne. Lawi kaka ne zuwa ga annabi Musa alaihi salam. Ba a tambayan Allah me yasa ga annabin Allah baka ci gabantar da annabci a ƙarƙashinsa ba sai ka ci gabantar da annabci a ƙarƙashin wadda ba annabi ba ba a tambayan ba su ne suke da itikadi a kan cewa misali misali na tsayar da lokacin kai hakuri ka ka ba mu wani ilimi ne ga nake so mu ka lawi dan uwan annabi yusuf kakan annabi musa ne sosai masha Allah shikenan bismillah ka gane na kuma ba za a tambayi Allah don me ga annabin Allah yusuf sai ba a fitar da annabawa a zuriyarsa ba aka fitar da a zuriyar lawi ba a yin haka waɗanda ya kamata ka gane a musu irin wayannan tambayoyin su ne irin su malam musa kasan malam musa nan da yake ƙoƙarin cire ma a imma isma <laughs> akwai wuraren da kuma suka tabbatar mu wayanda ba a imma ba za mu zo ba mu fara zaman ba sarki zaki insha Allahu akwai maganganu shigen irin wadda muka yi akan a'imma wadda su ma suka yi akan wasu nasu gwarazan kuma in aka kawo tawili zai yi ka rubuta tawili zai yi sai ya nemi ya tabbatar da abu saboda haka wannan shine tambaya ta farko cewa me mu mun tafi akan su waɗannan ‘ya'ya tara na Imam Husaini masumai ne sakamakon su ne wasiyan manzan Allah. Sannan ya mun tambaya <laughs> na ji daɗin wannan tambaya musamman ta biyun nan ya jawo aya rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana da sauransu haka yace da wata aya muka yi taksisin wannan muka cire a imma a ciki sarki zaki wannan ayan manzo Allah yana karanta ta ko baya karanta ta yana karanta ta shi manzo Allah da yake cewa kar ka rike mu idan mun manta ko mun yi kuskure nan shi ma ayat ta shafe shi yana ciki yana karantawa eh. sarki zaki ma min amin illa wa kan khussa hmm. in aka ce me ga am to akan zo a samu khas na wannan aya misali sarki zaki Allah ba nafsu bane Allah nafsu ne wa yuhazzirukumullahu nafsa Allah nafsu ne amma Allah cewa yayi kullu nafsin za'iqatul maut dukkan nafs za ta ɗanɗani mutuwa hadda nafs ɗin Allah. Banda na Allah duk da nafs ne saboda haka sarki zaki mamin amin illa wa ƙadme, hussa hadisi ya ce kullu bani adam khata'un dukkan ɗan adam mai kuskure ne annabi muhammadu ɗan adam ne ko ba ɗan adam ba ne ɗan adam ne Hadda shi a cikin wannan kuskuren ko kuma an toge shi akwai istisna'at sarki zaki da Allah ya ce ɗan adam azzalimi ne jahili yana nufin kowa haka yake a asam ba haka yake nufi ba akwai waɗanda haka wannan abin ya ɗabba kansu ɗari bisa ɗari amma akwai wanda bai ɗabba kansu ba ko kaɗan saboda haka a ƙarƙashin irin wannan ne akwai abubuwa da dama da annabi ke yi na tawali'u sannan akwai abubuwa da dama da annabi zai faɗa amma kuma ba dole ne ta ɗabbaƙu a kansa ɗari bisa ɗari ba saboda me saboda daraja da fifiko da ya samu ayar da ta toge wannan shine inna ma Allah li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira tunda an yi musu tatheer yanzu babu wannan khata'un ko nisyan din kamar yadda Allah tunda ya mai da annabi ya zamo ma'asum wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha to wannan ayar bata shafe shi ba sai dai in kuma zamu ce to shi ma dole ayar ta shafe shi ai yana karantawa sannan sarki zaki <laughs> ya mun tambaya akan qurunul mufaddala daga cikin malaman su wane ne ya faɗi haka sarki zaki yanzu ba zan iya kawowa a yanzu ba ka fahimta ban yi wannan da'awar ba amma tun da ba yanzu ne za a ƙare zama ba ina ga insha Allah zan lalubo masa kuma in akwai zai ji ko zai yarda ko ba zai yarda ba zan kawo insha Allah in dai an samu din sannan sarki zaki bar maganan wannan na ji daɗin da yake mun mukhataba da irin wannan kalaman yana tambaya na abubuwan da ni na tambaye shi satin da ya wuce lokacin muna maganan misyari bai kawo mun ba amma yanzu yana tambaya na wane ne yayi kaza wane ne yayi kaza shi da bai kawo mun ba amma ya tafi akan halascin abun amma ni yanzu yana tambaya na a kai. ɗaya kenan sannan na biyu sarki zaki bar maganan tafasil a dunkule na jero malamai na ahli sunna na yi mamakin malam Musa da ya yarda wai shakka ne aka tafiyar mu ahlul baiti hmm. har yake ce kamar ya yarda da shi hadisin da ya zo a cikin namu din ga waɗanda suka zo a nasu sun kawo abubuwa da dama akwai saƙo, akwai zunubi sai ya ga wanda ya dace ya ɗora ma baiti shine me kawai ya ɗora musu shakka shakka ne kawai ba sa yi amma suna zunubi suna sabo suna suna suna suna sannan maganar hadisi namu da ya kawo sarki zaki yana da kyau malam Musa kafin ya dinga yin hukunci yanzu misali in ka ce za ka ɗauki ƙur'ani sai ka karanta wasu ayoyi kuma ka nemi ka yi hukunci da waɗannan ayoyin kawai to za ka ɓata za ka ɓatar alhamdulillah ɗazu ya yi bayani akan nasiya wadda ya fassara da taraka kuma gaskiya ne abin da ya faɗa nasiya yana ɗaukan taraka to haka abubuwa da dama suna ɗaukan abubuwa da yawa sarki zaki maganar da malam musa yi na cewa wa'annan ahalul baiti alaihimus salam har ma yake ƙoƙarin cewa shi yana ma da laifi ko kuma yana da wani kuskure wadda manzan Allah wadda manzan Allah ya umarci Imam Ali ya kiyaye. Ka fahimta? ni yau inda zan zo in ce maka manzo Allah ya umurci Khalifa Umar da a kawo abun rubutu yaƙi kuma laifi ne shi malam Musan shi zai wajjaha abun ya nuna ba laifi bane amma shi yana da na Imam Ali kuma ya yarda Imam Alin ya yi kuskure a nan kuma ya saba ma annabi amma bai yarda Umar a can wurin da annabi ya ce a kawo ya saba ba wannan shine matsalar da yake faruwa wadda abun mamaki ne sosan gasken gaske a ce hakan yana faruwa da a ce akwai tawazun za ka iya bidowa ka ce da gaske nan khalifa umar ya yi kuskure can ma imam ali ya yi kuskure to sai mu duba mu gani amma a nan khalifa umar bai yi kuskure ba ya ma tausaya ma annabi ne <laughs> shi kuma a can imam ali ya yi kuskure ne ya bin annabi wannan shine irin hukuncin da suke yi To sarki zaki gaskiya akwai ban mamaki a wannan al'amari matuƙa. Sannan mu hadisi fa muna da hadisi ne gangariya ɗazu kawo sannan yanzu ma zan kawo guda wadda imaminmu ya faɗa da bakinsa mai albarka cewa me su ɗin nan ma'asumai ne ɗazuna kawo ɗaya saboda haka mu ba shakka muke yi ba mu ba kokonto muke yi a akan ismarsu ba Imam Sadiq a cikin kafi a juz'i na shida shafi na ɗari biyu da sittin da tara ya ce, Ƙalar Sadiq alaihi salam na hannu, ku ilmin la. ya ce mu ne taskan ilimin Allah, na hannu tarjamatu la mu ne masu tarjaman al'amarin Allah. Ƙaumun ma'asumun, mu mutane ne ma'asumai, amarallahu ta'ala amarallahu Allah tabaraka wa ta'ala bi da'atina Allah ya umurni da abimu wana ha an ma'asiyatina ya hana a saɓa mana so mu da muke da hadisai ingantattu akan wannan abin shine daga baya zaka zo ka ce ina so ne in ce ma sarki eh, ma malam Musa idan zai ɗauko wasu hadisan sai ya ce kuma duka haka shi an ci take to ba zai fahimci shi'a ba bai fahimta ba kuma ba ranar da zai fahimta domin me sarki zaki domin wasu hadisan kana bukata ne ka koma su zuwa ga wasu hadisan don ka fahimci wasu hadisan inda a ce yadda ka fahimci wancan hadisan haka muka fahimta ai ba za mu yi wannan ba za mu tafi akan ismar sun ba ai ga hadisi nan na kawo ma cewa mu bisarihil ibara ba wani kwane-kwane ba ma'asu mu katangaggu ne ka keɓantattu ne to masha a wasu wurare kuma wasu malaman sun kawo cewa na sunna ba su aikata sako ba su aikata zunubi Allah ya ɗage musu to wannan shine ko da wata sigan wancan ya faɗa ko da wata sigan wannan ya faɗa ibaratuna shatta wa husnuka wahidu da aka ibaran sun bambanta wannan ya ce sawu wannan ya ce kafa wannan ya ce cinya wannan ya ce katara duk amma suna nufin abu ɗaya ne wannan shine kawai sarki zaki Allah ya saka da alkhairi mun gode sosai shek ma Dahir Allah ya saka da alkhairi lalle kan mun ji wannan kana ganin a bakin Malam Musa akwai sauran bayanai da yawa da yake neman yayi in kuma ka duba Malam Dahir shi ma kan kansa akwai sauran bayanan da yake son yayi amma yanayin lokaci shi sa za mu tattauna da wayannan manyan mulman da muke tare da su yadda sabon sati kaman amma za mu fara da wuri karfe takwas da rai na ga jama'a da na rubuta wai malam dahir ya wuce lokacinsa ku ya kuri ku ya kuri ku ya kuri ai na san ya wuce lokacin da kake faruwa kawai na dai shiru ne saboda wani dalili haka ne gaskiya ne gaskiya ne ya kuri sarki zaki sarki zaki na'am ah, waɗanda suke kallo bai kamata su dinga baka umarni ba A'a ba ba da umarni ba magana ake ta Ba da kai ne magana ba Malam Musa, kar ka zama ba da kai ne magana ba. Saurara, saurara, eh, kwanaki da wani magana, na fito zan yi magana, kace ba da ni kake yi ba, ka yi haƙuri ba da kai nake yi ba. Sarki zaki, lokacin da ka ba da Malam Musa, eh. boyoyin da na masa, ba lokacin da ka ba shi ya kare ba, na'am na ɗan ɗauki lokaci na sani. Amma shi ma ba daidai lokacin da ka ba shi ya ƙare ba. wannan al'amari ba yana hannun wasu ne wadda za su dinga juya sarki zaki ne ina duba lokaci daga nan kuna da hakki ni sarki zaki ka gane shi yasa in lokaci ya da kaina zan ce maka ni na san lokaci yayi eh shi yasa jama'a ku yi hakuri ku yi hakuri wannan ah, daga gare ni ne ni ma ba ni wuce lokaci na malam Musa ban duba lokacin amma yana mun ishara ban wucewa me yasa saboda na san ka'idar kuma in kana magana ban shiga cikin maganarka saboda na san ka'idar kuma ina kokarin in bita sarki zaki buɗe layi masu tambaya su shi. ina san manyan mallumman da su yafe mini to alhamdulillah jama'a za mu yi ma za mu bude layi dan Allah dan annabi kowa ka kira malam Musa wallahi babban malami ne da yake da kima a wurina sosai da daraja haka malam ɗahir babban malami ne da yake da kima da daraja a wurina shi sa dan Allah dan annabi in ka san zaka kira ka yi wa wayannan malluma maganan da bai dace ba gwanda baka kira ba don Allah don annabi to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki Allah ya taimake ka tare da kai kola ya sunanka daga ina kake kira sarki zaki kana magana da Ahmadu Usman daga Sokoto To Malam Ahmad Usman kana tare da Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu Sunna da kuma Sheikh Malam Tahir akan wannan layi. Ina yi wa babban sehi sehi mu Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu Sunna barka da wuni. Masha Allah. Ina nufawa dan uwa. Babban sehi mu Sheikh Malam Tahir ina gaishe su ina gaida wayannan malumma guda biyu. Masha Allah suna jin ka. Ina gaishe su ina jingina musu gaisuwa. Masha Allah. ni dai kira ne domin in yi musu fatan alheri to mun gode maka gode Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode mun gode Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Ok, bari mu ba wani dama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Kola ya suna kare na kira? Wa alaikum Eh ya na na ah, wancan eh. kola. Eh? To kai kuma bari mu ba wani dama. Assalamu alaikum wa barakatuh kola. Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala ya kare kira? Gana ah, magana ne da Abdul ah, daga Niger State kenan gurin Boka. Gurin Boka? gulbin boka. Aha, gulbin, ok, gulbin boka. To, masha Allah, kana tare da Shai Malam da uh, Umar Suleiman da kuma shak Malam Musa Yusuf Asadu suna kan wannan layi. To, ina ma kowa fatan alkhairi musamman a uh, malaminmu a uh, shak tayin. Allah Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya saka ma kowa da alkhairi. Amin ya rabbi, amin sun amin. Ah, abubuwa suna ta fitowa kuma muna mamalan fatan alkhairi da kuma shi ma ainihin asadu malam musa kenan da kokari da kowa da yake ta yi su al'umma dai sun zama suna zama suna ci gaba da zama shaida masha Allah na musu fatan alkhairi kuma yana malam fatan alkhairi to mun gode maka mun gode Mun gode. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola daga TikTok. Assalamu alaikum salam sarki zaki barka da dare. Barka ka dai kola ya sunan ka daga ina ke kira? Sunana Alawi ina kira daga jihar Katsina. To malam Adnan kana tare da Sheikh Malam Musa Yusuf da sunna da kuma Sheikh Malam Daira kan wannan layi. Ina malamin mu barka da wannan lokaci Allah ya saka musu da alheri. Amin. To a sarki zaki duk malamin guda biyu dai ina so zan yi tambaya. eh to eh, shere kai musu ɗaya ɗaya kenan ah, ya fara yi wa malam Musa tun da yanzu ni na gama magana yi magana ɗaya ɗaya yi shere kai musu ɗaya ɗaya saboda jama'a sarki zaki na'am sarki zaki a matsayin sa na mai tambaya eh, babu ruwanka ka bari duk wanda ya ga dama ya fara mai tambaya in kai ya ga dama ya fara masu na'am ai baka san me yasa na faɗa haka ba me yasa kake son shiga ne malam Musa a to ai saboda ba abinda ba baka sani ba ma ni yanzu taki zan yi shi yasa nake ya maka tambayar yanzu tashi zan yi ai ba wai kai ka sani ni na yi murnan farawa yau in baka sani ba akwai dalilin da yasa yanzu zan tashi ne shi yasa nace amma ba wai don wani abu ba to bismillah malam Adnan tashi ne yanzu ka fahimta Mala na dan Allah dan annabi ka'ida kowane kola yana da dama ya tambaya biyu. Mu mun baka dama ka yi ɗaya kai musu ɗaya ɗaya sun da mutane biyu za ka yi wa tambaya. Ya hakuri jama'a na da yawa. Ya hakuri. tambaya daidai ne ga tambaya wurin uku. To tambaya zuwa ga Malam Musa a Malam Musa ya ce a wurin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ma'asumi. Eh. Amma a baya akwai karatuttukan da yi wanda yake gwada cewa annabi duk abin da ba shari'a ba yana iya ma'ana yin kuskure to hakan yana tabbatar da annabi masumi ne ko kuma ba masumi ba ne ita ce tambayar ita ce tambaya wurin malam musa sarki ji ai ba maganar ismar annabi muka yi ba eh maganar ismar a yan da aka ji da Allah malam da aka ji da malam wallon ma tambaya wurin girmamawa ya hakuri Malam Dahir zai masa tambaya akan annabi ya hakuri ko da hankali ya hakuri. Malam Dahir zai masa tambaya akan isman annabi. Malam Musa nuna masa ba ta annabi kuma Malam Dahir ya ya ya kuma janye kaga to eh, kai kuma balle kai kola kisa kai hakuri ka fahimci abin an zo a yi wannan karatu ya hakuri saboda Allah kaji ba ba ba gare ni ba amma mu mutunta su tunda ba ta wurin aka shiga ba ya hakuri to very good to um, uh, mala ya kawo misali ga da sayyid kamar alhajari shi shi akidar shi a imma ma'asumai ne ko kuma ba ma'asumai bane ba sannan wannan ba ma sai ka sauka ba na baka amsa ko da ya sauka bari in ka sauka sai in baka amsa to dalilin da yasa na faɗa haka mu muna da uh, wannan jawabansa ne wanda yake gwada cewa su ma'asumai ne ana iya tura ma daga baya okay to eh, tambaya ga malam Dahir kuma da za ka yi muna jinka muna jin ka tambaya ga malam ɗahir da kace za ka yi muna jin ka to tambaya zuwa ga malam tahir ita ce malam musa ya ce malam tahir bai kawo mai aya ko hadisi ba duk da dai mun ji an kawo aya da hadisi shi lokacin da malam malam tahir yana buƙatar a kawo mai aya da hadisi lokacin da aka yi tattauna kan auren misyari malam Musa ya kawo mishi ko bai kawo mishi ba ita ce tambayar masha Allah Allah ya saka maka da alkhairi mun gode maka sosai mun gode to bismillah shi. sarki sarki zaki a ah. <laughs> sarki zaki eh, ba zan ce malam Musa bai kawo aya ko hadisi ba ya kawo aya ya kawo hadisi hmm. sai dai mun tambaye shi wani malami ne na tafsiri ya fassara aya haka bai kawo ba wani malami ne wanda yake mai sharhin hadisi ya yi sharhi a haka bai kawo ba kuma isai a ƙarshe ya tabbata cewa babu aya babu hadisi a kai amma alhamdulillahi mu gashi ana gani da muka kawo ayar don kar mu fassara a ci haka kuka fassara sai muka kawo malaman sunna aƙalla guda goma sun fi goma za mu iya kawo ashirin sarki zaki waɗanda suka ce a nan wurin ana nufin laifi ne aka gudar aka aka aka aka tafiyar musu saƙo ne aka tafiyar musu shedani ne aka tafiyar musu shakka ne aka tafiyar musu muna da akalla akalla za mu iya kawo ashirin amma muka zaɓi mu kawo goma ba don wani abu ba saboda ba ka fitar da abubuwan da kake so ka yi magana lokaci guda ba mu kawo tafsirinmu ba ba mu kawo fassararmu ba sai muka kawo nasu dama ina da yakinin ko na kawo malam Musa ba lallai ne yarda da abin da suka faɗa ba kuma a ƙarshe abin da ya faru kenan sai kuma yana kawo min ga wani abu a mu a littafin ala iya halin saboda haka ba aya zan iya ce ba aya da ya kawo babu hadisi kuma wani abun mamaki sarki zaki ni ban masa ma irin abin da suka yi wa malam Abdul Jabbar ba ina kalman bunsuru ban ce masa ya kawo min kalmar miziyar ba don na san wallahi azim ba zai iya kawowa ba sai na bar malam Musa na ce ya fassara a haka so ala ayi halin dai in amsan da zan bayar ne shine dai gaskiya bai kawo ba duk da mu kuma gashi abubuwan da muka kawo da sauransu haka ala ayi halin dai wannan shine dauki mai tambaya na gaba sarki zaki eh, malam Musa bai bashi amsa nashi ba a ya bashi A'a ban yi magana ba. Yi magana ba. Okay. Sarki zaki akwai bambanci tsakanin matsala ta fito da matsala ta aƙida. Suna da bambanci. Na farko dai shi misiyar har muka tashi. Sarki zaki. Afuwan. Amsar sa yake bashi wannan? Eh, eh, eh mana. Ya tambaye. A ba amsar zamani. bane. A ban sani ba. Malam Musa ya kuri wani tambaya ya maka. A sarki zaki tambaya ne yake ce Sarki zaki zamo da kik da zamo da kik tambayar da ya masa shine tambayar da ya masa akan isman akan ismar a imma ne da yana magana na sa ba ne sarki zaki ka ji ni tambaya ya masa cewa a imma sumai ne kawai tambayar da ya masa kenan amma yanzu ya zo yana so ya bashi a kan auren misira ba ita bace tambayar da ya to Eh wani tambaya yayi maka Malam Musa. Jama'a tambayar da na rubuta cewa eh, yayi menene mawqifin Kamalul Haidari shin yana ganin a imma ma'asume ne ko ba shi bane. Amma kakka manta sarki zaki. Eh. Shi da ya zo ya tambaya akan misyari yanzu. Dan Allah maudu'in mu yanzu auren misyari ne. A ba auren misyari bane akan To dan me ya zo ya tambaya akan auren misyari? Zan gaya ma dalilin bari ka zai sauka zan gaya ma. Dalilin da yasa kai magana akan matsalar da ba ita ba ce da dalilin da ya tambaya akan topic din da ba topic din ba. Ba wani abu ya faɗa ba an kawo mun aya ce shine ba. Ba wani abu ai zan yi magana ai. To shine nake so in yi magana yanzu. Cewa idan har za a ɗauki matsalar aƙida da matsalar fikihu a basu hukunci ɗaya to akwai a ciki. Domin har muka tashi a wancan zaman maganar misiyar magana ce ta ja'iz kau ya halatta. Abinda in yi. ba ka da wato in ka yi ba ka da lada in ba ka yi ba in ka je lahira Allah ba zai tambaye ka me yasa ba ka yi ba ita ma wannan matsala haka take kaga ba haka take ba abu na ɗaya kenan abu na biyu a wancan zaman haka take sarki haka take ita ma ita ma haka take kuma zan tabbatar ma ya kuma mm, ya hakuri malaman shi'a da na kawo a wancan lokacin cikin tambayar da na mai na mai tambaya wani malamin shi'a ne kwaya ɗaya a duniya ya ce auren nan haramun ne bai kawo zan kawo ma ina zuwa wannan zan kawo ma da wannan wannan shine na ce ka je shafin ka kai a'a magana ka yi kuma ka gane sai dai in shafin sarki zaki Na gane to daga yau kuma za mu gani magana ka gane sarki sarki zaki magana ta gaba akan wannan babu da yake magana wacce ta shafi wannan shine idan malaman da son zuciya suka ce auren ya halatta wannan ya rage naka ka ba malaman duk dalilan da malaman ku suka dogara wajen yin magana halaccin auren ni shine dalili na nan halal shikenan kai an gama basu mun wuce magana ta gaba sarki zaki da ya kawo wato akwai abubuwa da suke bani mamaki ka sa abin suke ban mamaki yanzu misali guda ɗaya kawai zan baka yanzu Eh. Idan muka zo sarki zaki Malam Tahir yakan ce, su ba sa karɓan abu a gurinsu sai abin da ya inganta. Haka ne? Na'am. Ka san wannan hadisin da Malam Tahir ya jawo a cikin usulul kafi ya hujja da shi cewa na hannu kuzanu ilmin lahi na hannu tar da mata lahi na hannu ƙaumin amara Allah tabaraka wa ta'ala bi ta'atina wa naha an ma'asiyatina nahnu al-hujjatul baliga ala man duna as-sama'i wa farqa malam tahir ka san wannan hadisin bai inganta ba hmm. gaya mu hanyar da bai zamo bai inganta ba yawa to kadiba cikin littafin majalisi tunda ai wannan hadisin yana mujalladin farko ne to a mujalladi na uku cikin mir'atul uqul shafi na ɗari da 161 ka duba majalisi ya ce da'ifi ne bai inganta ba Ka san wani littafi na kawo ma ni? Wani usulul kafi ka ce? Eh. Cewa ka in faɗa maka wata hanya ce hadisin bai inganta ba. Sai na ce hmm. ka duba mir'atul ukul, tunda an sharhi ne na usulul kafi a mujalladi na uku shafi na ka ka zan ga ma abinda baka gane ba ya ce bai inganta ba hadisin. So amma kaga abin da yake idan an zo in abu yayi muku ko bai inganta ba ku yi hujja da shi. idan abu bai muku ba ko ya inganta ku ce bai inganta ba to sai ka rasa ta yaya za a ci gaba da tattaunawar ilimi da mutane da irin wannan usulubu maganar da yake faɗa sarki zaki tambaye da man kan Kamalul Haidari ai na ba amsa ɗazu na ce guda biyu duk bidiyon na ka ganin shekara biyar ko shida da aka ɗora shi akan YouTube a baya yana da aƙidar cewa da annabawa da imamai suna da isma mutlaka amma karatun Kamalul Haidari na cikin wannan shekarar ba anan wani ya zo ya ce ana zargin sa ba cewa bai da hankali ma ne sarki zaki an yaka ko ba haka ba menene dalilin da yasa ya faɗi har wannan saboda suna ganin yanzu yana faɗar wasu abubuwa da a duniyar ilimi abun bai musu daɗi ka fahimta sarki so sa a yanzu shine a yake so ya bayyana wa duniya cewa matsalar nan ta isma da in kai inkarinta za a ce ka fita daga shi a to malaman farkon ma ba su yarda da ita ba idan da wannan ne za a cire shi shi a dan ya ce bai da ita ba to yanzu a cire malaman farko din matsala ce ijtihadiyya nazariya a da to ya za a yi matsalar da ke ijtihadiyya ce nazariya ta zo kuma ta zama matsalar aqida shine bambanci Allah madaukakin sarki ya sa mu dace a ba da dama wani ya bugu sarki zaki akwai maganar da ya faɗa wadda duk ba haka bane okay ka gane magana yawwa sarki zaki da farko dai ya kawo hadisi wadda ya ce alama majalisi ya ce wannan riwaya bata inganta ba na farko ya yi ƙoƙari da ya kawo abinda alama majalisi ya faɗa kasan hanyoyin da'afa hadisi suna da yawa hanyoyin raunana hadisi suna da yawa wala ni baka san akan me na tafi ba a nan wurin amma an kai ba za ka manta ba ka sha ka kawo hadisi ka ce sun inganta yanzu in ce ma ba su inganta ba ko kuma ka eh, ko kuma ka ce ba su inganta ba in nuna kamar sun inganta sarki zaki na shi wato akwai wani ilimi wadda ba a cikin abin nan ake samunsa ba a cikin usulul fiqh ake samunsa akwai abin da ake kira da amalul ashab wadda ba bukatun sai na zauna na masa bayani dalla dalla za ga hadisi ya da'ibi ne amma kuma ana amfani da shi kuma ya tashi daga matsayin da'ifi ya kai matsayin sahihi me yasa aka ce da'ifi ne saboda ya zo ta hanya kaza ta hanyar wane wane wane an san shi da ƙarya ko sarki zaki bari baka misali a hankalce sai mu yi sauri mu tafi sarki zaki idan ka san wani mutumi da ƙarya ka san shi da ƙarya shi wannan wanda ka san shi da ƙaryan zai iya faɗan gaskiya zai iya eh, mai karya wanda aka san shi da karya zai iya faɗan gaskiya amma ba zai sannan wanda aka san shi da gaskiya zai iya faɗan karya ko ba zai iya ba zai iya faɗan karya to a wannan babin sai ya zamo yanzu ko ba ba yanzu ba ma wasu na gaba wadda suka gabace mu da kuma wasu a yanzu sun tafi akan matani ya inganta ya daidai da ƙur'ani sama da a ce wai rawiwa ne rawiwa ne saboda wasu ruwat ɗin an ce sun inganta mutanen gaskiya ne amma kuma ya tabbata cewa hadisin bai inganta ba wasu kuma an da'afa su an ki ɗaukan hadisin kuma ya tabbata hadisin ya inganta wannan wani bahasi ne sabo malam Musa wala Allah bai sani ba shi yasa yake wannan sarki zaki maunin da na ai ka gama ai kar shiga ai ka riga a'a ya gama in tambaya aka mai ya bada amsa aka mun ah. tambaya na bada amsa yanzu sai dai a eh. jira in wani ya shigo ya tambaya amma ya ci gaba da eh. bayani ai ba ai ba zuwa ne in tambaye ka ba ba latta kai ba maganar da na kawo eh. malamin ku na kawo Oke yanzu kai kuma ka hana ni kana so ka ci gaba? Shi kace magana ta gaskiya. Kai yanzu da ka hana ni kana so ka ci gaba ne kai kuma? Oke sai ke nan sai in ah, zauna. Cikin magana ka dace ni. Ci gaba da bayani. A bazan ya ba dan zai da kuma. To dan me zaka datse ni? in abu ya mutu, ta ku ce ya inganta in abu bai mutu ba sai ku ce bai inganta ba babu ma'auni na ilimi kaga kai magana kan sai ibadul ka ah. shiga wasu abubuwa wanda kai kana zargin wasu kai ɗazu na ta ma tambaya akan isma na manzo ka ki ka amsa amma yanzu kai har kan maganan kamal haidari sai da ka shiga cewa da yana da wasu ra'a ina shiru ina kyale ka amma yanzu kai kana baka so a yi magana kai kana da haƙƙi ka fita a ka yi magana da ka ga dama amma mu kar mu yi ko malam Musa kai ne kai ne kake fita mu gudu kai hakuri kai hakuri masha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola wa alaikum assalam warahmatullahi kola ya sunan ka daga ina ke kira Sarki zaki Bello ne daga Bauchi. Malam Bello daga Bauchi, Malam Bello ah, ya to, masha Allah kana tare da manyan malluma na biyu, Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu suna da kuma Sheikh Man Dahira akan wannan layi. Na gaida manyan malluma. To, suna jin ka suna amsa. Ina jin kina Sheikh ina Sheikh Musa Yusuf Asadu suna. Yana jin ka kuma yana. Ina To kafin na yi tambaya dai ina da magana kamar haka. A yi tambaya, yi tambaya. Eh duk akan maudu'i ne amma mm. ai tambaya aka ce biyu ko? Eh saboda jama'a na da yawa, yi tambaya biyu. Eh zan yi a gaggaushe ba zan abun nan ba. Masha Allah. Na farko akan kulan inda ya sauka ɗazu na cewa yana tambayan malamina mm. akan um, annabi na a ba maudu'i ba ne karkai karkai wannan karkai ba ji magana annabi ya kuri karkai karkai to shi kenan masha Allah amma dai a gane yan mu annabi ma'asumi ne aje wannan aje wannan malam ba bukatan kai ai malam Musa zan mai wannan tambayan yace a'a kuma na yarda me yasa zaka matsa sai kai ka bari mana duk lokacin da muka zauna da malam Musa akan annabi Masu ne ko ba masu ba yi wannan to kola mu je ya guri ke ya guri to tambayan da zan shi ne na cewa yayan abun nan sayin na um, imamu hassan na'am wanda su ba sa jikin wanda ake cewa su a imma na masu din. To tambaya na nan ne su ba sa cikin alil baiti ne ko dai ya abu yake ni na so ne malam ɗahir ya mana bayani me yasa su ma suna cikin alil baiti kuma su ma inda maganar a imma na alil baiti ake magana ya kamata su ma mu ji dai me su suka yi ne aka kire su Masha Allah. Tambaya na ɗaya kenan, mu je na biyu. Me suka yi aka cire su daga ina? Wata yana nufin cikin a imma kenan limamai kenan yake nufi. Eh, ah, eh, mu je tambaya na biyu. Sai dai ka gyara mai mai aka cire su daga cikin ma'asumai. Ina in an taɓa magana a imma ba shi ba ne maudu'i. Oh, oh, okay, okay, sorry. Cikin masu. Malam Musa, kana agaza masa ne? A'a, ai abin da ya faru abin da zai bayu zuwa ga mutane su sauke mu daga maudu'in da muke magana. <laughs> In ka fahimci abin da mutum zai tambaya a kan shi, ai sai ka gyara mai. Gaskiya ne, gaskiya ne. Masha Allah, mu je. Eh, abin da nake nufi ɗin kenan na biyu kuma hmm. ne na wanda aka dora wanda bayan su wajen akwai wanda aka dora su kuma a wani dalili ne a ƙur'ani ko sunna aka dora wajen suka zama ma'asumai kuma wa'annan ba sa ciki. Ok, a wani dalili na ayan Kur'ani aka dora 'ya'yan Imam Husaini ba dora 'ya'yan Imam Hassan ba. Eh, suka zama masumai wa'annan kuma ba su zama ba. Ba su zama ba. Allah ya saka maka da alkhairi. Mun gode maka sosai. Mun gode. Mun gode. Masha Allah. Masha Allah. To bismillah Sheikh Mahmud Dai. Bari mu fara daga na ƙarshe saboda ban gama rubutawa ba karɓi manta. A tambayoyi biyu da ya ce me yasa waɗanda har suka zo daga baya yana nufin waɗanda suka zo ko bayan a ‘ya'yan Imam Hassan kenan, ko kuma dai daga baya, kamar irin su misali Imam Sadiq da sauransu wadda suka zo daga baya. Me yasa su aka sa su, su wayancan ba a sa su ba. Wannan amsar ta riga ta fito tun daga farko, cewa wallahu ya alamu haisu ya ji alo risalatahu. Allah shi ya san wurin da ya san Allah shi ya san wurin da yake ajiye saƙonsa. Wannan larabci ne ba Allah cewa dan me yasa ka zaɓuwa ne baka zaɓuwa ne ba. Wannan larabci ne kai ko aya ka ja ne. Eh? Larabci ne kai ko aya ka ja ne. Baka da kes da wannan abun. Hmm, abin da ke faruwa kada ah, masu saurare su fahimci. Sarki zaki. Kashe mu kashe mu wannan surutun da yake yin da Allah. Kashe mu surutun da yake sasha mute sasha mute. mu mutunta juna da bismillah bismillah wala da mu ci gaba ina da ayoyin da ya jawo ba daidai ba bai dame ni in zo in ce ya ja aya ba daidai ba bai jawo ba ba bai dame ni wannan ba abin da ya faɗa nake rusawa ba tun kike ne yayi na ja qur'ani ba sarki zaki sarki zaki ba haka bane saurara ka ji sarki zaki yana magana ba na shiga A'a. Sarki zaki in yana magana ba na ganin sarki za ka sa in ah. ba za ka sa masa ba. Ka gane ko kamar yana so ne ya kashe tattaunawa tsakanina da shi. A'a ba sai dai mu ci gaba ah. da rafi A'a bari ji. Dan idan ana yin abin da Sarki yi hakurin ba. idan na ja aya ba daidai ba ba zan ba sarki zaki idan na ja aya ba daidai ba taurara sarki zaki in ba za ka iya sa shi a mute ba ka gane ko eh, in ba za ka iya sa shi a mute ba ka gaya umarni ka fahimta abin da nake cewa sarki zaki yanzu da Allah wannan karatun da muke wallahi malam Musa baka kai in saurare ka ba Allah baka isa ina magana ka datse mun magana na ba kai dinwa eh, ba eh, zan taba sauraron ka wallahi ba zan taba sauraron ka ba wato wato wato ba ka riaya zuwa ga zuwa ga wani doka ina gaya ma ina cikin magana sai ka shiga kai din me da za ka zo ina magana kana kana shiga kana daɗe aya ka jawo ko kaza ana baka hakuri dan Allah kai hakuri sarki Allah ba hakuri sarki zaki so uku kenan yana mun wannan abun duniya tana shaidawa kai ba za ka iya yin hakuri ba wai Allah baka ka tsaya ka yi yana magana ka eh, daina shiga me yasa ai wannan da ka shiga Allah baka hakuri ba wani Allah baka hakuri ka daina nake so hakurin ka bana so amma ka daina saboda hakan ba ɗabi'a ba ce ta saba ma ka'ida bismillah to bismillah me nake nufi in kana so kuma mu fara haka da kai ka jawo aya ba daidai ba ko hadisi ba daidai ba ko kauli ba daidai ba wallahi za mu fara ai ba na so a daina muƙabalan ne sarki tun da ban so a daina yayi haƙuri. muƙabala abin da yasa ni nake ce zan daina saurare ni ka ji Allah da da shi ya isa kai kake son muƙabala sarki zaki saurara ka ji in na daina muƙabala da shi ban daina masa raddi ba zan ci gaba da raddi na shi yake so mu yi muƙabala ba ni ba sarki zaki shi yace a zo a yi muƙabala muna cikin raddi ya ce a yi mukabala mun zo muna mukabala yana mun shishigi yana gatse gatseniyar duk lokacin da na zo magana sai ya shiga ya hana ni bismillah ba zai iya ba za ka iya mukabala ba sai in ci gaba da raddi mu je mu ci gaba da raddi muna ka'idan mukabala kenan ina magana kana magana ni in ka zo kana magana ba na ba na ba na Musa yayi shiru bismillah malam dair ba har yanzu ina jin shi yana yi To bismillah bismillah bismillah wai ka hakuri bismillah. Sarki zaki ba na son haka. Yi hakuri. Ka fahimta? A'a abin da yasa yau ka ji na yi faɗa a kai. So eh. uku yana mun. So uku yana mun wannan abun. Mu yi hakuri mu yi magana ta kasa mu yi hakuri mu ci gaba mu ci gaba yi hakuri. Babu kyau haka din. In kana so mu ci gaba da mukabala da kai ka yi ri'aya na mukabala. Kada ka yanke ni kar in yanke ka. Hawa ba haka ba sai mu ci gaba da raddoji ka je ka kai min raddi ma shikenan mai hankali ya saurara. Zan zo in ja wannan larabci ne ko aya. Yaushe tun da nake na taɓa zuwa na ce na kama ka da jan aya ba daidai ba. Ba na yin wannan abun. Bismillah, bismillah maldaye, bismillah. Ka gane ko sarki zaki Allah ba ka ce masa ya zaɓi abin da ya kamata ya yi ko kuma ya yi abin da kai kake ga ko kuma kare abin da kai kake ga bai kamata ba ya zaɓi gidan Hassan wannan shi ya ga dama a ya zaɓi gidan Imam Husaini shi ya ga dama ka fahimta wannan tambayar ya kamata ne a wurga zuwa ga waɗanda su suka yarda da zaɓe su zaɓe ne a wurinsu sai suka dinga canke su yau su zaɓi gidan wannan gobe su zaɓi gidan wancan sannan ya tambaye ni cewa shin su ma ‘ya'yan Imam Hassan ba a halul baiti ba ne? To, a bayani da na ci gaba da na, na, taɓa yi, kuma zan ci gaba da yi ko nan gaba, shine ahalul baiti akwai am akwai khas. Akwai ahalul baiti na gamewa, wannan kowa da kowa yana nan a ciki, wadda har mata na manza Allah suna ciki. Amma akwai ahalul baiti khas. sarki zaki ya daidai lokacin da misali ga wata misali da zan bada ka sani manzo Allah ya kira Imam Ali da Fatima da Hassan da Husaini ka sa ko su baitin da ma'anar wadda suke da jini da annaba amma ba a kira su aka sa su ba a ƙarƙashin wannan mayabin Na'am. Akwai waɗanda yake suna da jini da annabi amma ba a sa su ba. Wannan yana nuna ma sha'aninsu su wa'annan daban. Don haka maganar cewa mutanen gidan Imam Hassan da ake ce a ce wai wani laifi suka mana. <laughs> Wai mutanen gidan Imam Hassan wani laifi suka mana. A daidai lokacin da mutum ya ke so ya dinga yin irin waɗannan tambayoyin baya kuma la'akari da kansa shi shi a karan kansa. shi kuma ta ya yi watsi da duk gidan la gidan Husainin wala gidan Hassan din shi kuma ba abin da ya yi ya je ne can ya ɗauko gidan Muawiya amma yanzu ya zo yana zargin wa wai wani ya ɗauki gidan Hassan a ya ɗauki gidan Husaini ya ajiye gidan Hassan shi kuma ya ɗauki can gidan Muawiya ne so ala'ayi halin sarki zaki bai kamata mutane su falar ga wannan ba mun riga mun ba da wannan amsa amma ba matsala duk lokacin da aka yi tambayan za mu ba da amsa saboda wala Allah lokacin da muka ba da amsar wasu ba su ji ba ne sarki zaki mu je zuwa ga mai tambaya na gaba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Na'am kola ya sunan karge na ke kira? Sunana Muhammadu Asali Kautawi daga nan Kuli da To, Malam Muhammad Ausawi kana tare da Shak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna da kuma Shak Malam Dahira kan wannan layi. To da farko dai sarki zaki yana da tambaya guda ɗaya da nasiha guda ɗaya. Eh, ya kuri ya hakuri aje nasiha nan i tambaya biyu, ya kuri. Tsakanin manya-manyan malumma ta shafi Eh, na na fahimci haka, na fahimci haka, na fahimci abin da kake so. Ko ni raina ya ɗan eh, ya ɗan Eh, ban ji daɗi ba dai abu. Ya dan sosa ko? Ya dan sosa, masha Allah, shi sa kan mu kawo abin da wala Allah zai kawo shi buha ya kuri Ban sa abin da za faɗa. Allah a takaice eh, eh. da abin da nake ya kamata su zama to masu hakuri saboda su masu tarbiyantar da al'umma ne. Very good wannan yayi. Wannan wannan yayi. Ina abin da nake son faɗa. Allah ya saka maka da alkhairi da wannan magana da kai. To mu je. Ah, ya kamata yana wakiltar yana wakiltar yawa daga cikin ahlus sunna ya kamata ya zama to muta'addid ne yana tarbiyyantar da ahlus sunna haka ne shi ma akwai shiya da suke abin nan da su ya kamata su sana da hakuri kan irin abubuwa to masha Allah mu je eh, eh, tambaya ta kuma guda ɗaya ce zaman zahar akan ayar da suka yi magana cikin suratul ahzab a aya suke cikin surat al ahzab da nake ji kamar wani yanki ne na aya ba dai za a ce aya ba sai da ce wani yanki na aya da suke cikin surat al ahzab aya talatin da uku. Mm. Na ga misalin ya fara ne al tsari daga aya ta ashirin da takwas ne a kan matan annabi nake tsammani kuma sai na ji an yi da an ce an kawo mata wata ma'ana ta daban. Hali misali sarki zaki ba yana so sai na karanto ayoyin gaba ɗaya ba saboda na sanya akwai masu kira a sama aya ta fara cewa ya ayyu annabi kubli azwajika haka aya ta fara ya kai annabi ya kai wannan annabi ka faɗa wa matanka aya aya ta bin aya tana magana ne ga matan annabi sannan Allah ya sake ni gaba ya ce ya ai ya nisa annabi ya ku matan annabi man yati min kunna bi fahishatin mubayyinatun Allah madaukakin sarki ya yi gaba ya saki ta ya nisa annabi ya kuma san annabi la sunna ka ahad min an-nisa'i Allah yana magana da matan annabi har zuwa inda Allah yake cewa wa qarna fi buyutikum ya kuma san annabi ko zan zauna a cikin gidajen wala tabarrajna tabarrujul jahiliyyati Allah kada ku yi ka fita fita irin ta jahilan farko idan za ku fita kamar misali waje wa aqimna salata ku tsayar da sallah ya kuma san annabi wa aqimna salata ku tsayar da sallah wa atina zakata ku bayar da zakka wa atina Allah wa rasulahu ku yi biyayya ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam me yasa Allah ce muku wannan abu yake muku wannan umarni inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahli bayt wa yutahhirakum tadhkira wannan shine gaba Allah aya ta 34 da Allah ma bibiyu ki ku tana abin da ake karantawa a cikin gidaddajin ku ko a cikin ɗakunan ku to shi tambaya ta ga tayar wannan ayat tana magana ne ga matan annabi asalin ko kuma tana magana ne a kan ahli baiti kamar yadda shi kuma tana miki gina da irin fasaha shi ne tambaya ta ga tayar Malam Hausawi Allah ya saka maka da alkhairi da wannan tambayar kai to bari ya ba mu amsa Sarki zaki. Eh malam yaji eh. malam yaji in bai ji ba da ya muna magana malam yaji ko? Ah naji naji naji. Eh to bar malam ya ba mu amsa ko malam Hausawi. Sarki zaki. Allah ya maka alkhairi. To bismillah shek. Sarki zaki kafin ba da amsa eh ina cewa malam Hausawi mun gode da nasiha. Masha Allah. Amma so da dama yana da kyau idan mutum wani abu ya faru a duba salsalan abun amun na ɗaya raina bai ɓaci ba amun na biyu raina bai ɓaci ba sai da na ga abun yana nema ya zama ɗabi'a shi yasa na yi wannan radatul fi'il sarki zaki ya yi tambaya mai kyau waje kuma mun sha ba da amsar wannan tambaya kuma yanzu ma za mu shi ya duba cikin wannan littafi da ake kira da asbabun nuzul na al'imamul wahidi abul hassan ali bin ahmad al-wahidi annai shaburi yana da littafi da ake kira da asbabun nuzul sabubba dalilai na saukar wasu ayoyi a ciki ya kawo wannan aya da Allah yake cewa inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera da gaske ne abinda wasu suke faɗa ba aya ce cikakkiya ba sannan ba da gaske bane abinda shi mala Hausawi ya faɗa cewa ayar ta fara ne da ya nisa annabi ayar ta fara ne da waƙar na fi tukunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina allaha wa rasula inna ma yuridu allahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira wannan shine cikakken aya sarki zaki wannan ayar tun ba ba malam Musa ya sha cewa ai ayar gutsire ne wato ba cikakkiyar aya ba ce shi cewa wannan ayar ba cikakkiya ba ce bida'a ne saboda da annabi da sahabai sun ambaci tsurar ayar ba tare da ambaton farkonta ba ka je ka duba tafsir na al'imamul mufassirina wane ne kenan shine al-imam ibn jaririn tabari zai ga wane ne imam ibn jaririn tabari ne bari mu ji shagun malam a wurin sheikh ibn taimiyya kafin mu kawo abin da ya faɗa su ila sheikh al-islam din ahmad ibn taimiyya rahimahullahu an ayi tafsirin aqrabu ila kitabin wa sunna an tambayi ibn taimiyya akan wani littafin tafsiri ne ya fi kusa da kitabu wa sunna aka tambaye shi zamakshari ne am qurtubi am al an gaira haula shin wannan tafsirin da ya fi kusa da littafin Allah da sunnar annabi shine tafsirin shari ko qurtubi ko bagawi ko wasunsu su ta tagammadahu Allah bi rahmatihi wa sai ibn taimiyya ya amsa da cewa alhamdulillahi ya yi godiya ma Allah ya ce amma tafasirin lati fi aidin nasi tafsiran da suke hannun mutane a sahuha wadda suka fi inganci a ciki tafsirin Muhammad bin Jaririn na tabari shine tafsirin Muhammad ibn Jaririn tabari fa innahu yazkur maqalatu salafi bil da Sabita. saboda yana ambato ainihin zantikan magabata tare da isnadai tabbatattu walaisa fihi bid'a wala yanqulu anil muttahamin a cikin tafsir ɗinsa ba bid'a kuma bai na naƙaltowa daga wadda ake tuhuma ka muƙatil bin kathir wal kalbi kamar muƙatil bin eh, ka muƙatil bini bukair wal kalbi kamar muqatil bini bukair da kalbi wannan shimfiɗa ce to mu duba cikin tafsir ɗin shi wannan imamu tabari sarki zaki ya ce nazalat hazihil aya sai ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa alal baiti wa yutahhirakum tathira daga cikin fuskoki fuskoki da ya kawo yace nazalat fi khamsatin ta sauka ne akan mutane biyar bai kawo daga farkon ayab ba sai ya kawo ta daidai yadda muke kawowa sannan ya zo a cikin hadisai masu yawa daga cikin hadisan ahalin sunna cewa manza Allah ya bi gidan Imam Ali da Fatima da Hassan da Husaini gidansu na wata shida a wata ruwa aka ce na wata tara idan ya je baya karanto ayar daga farko sai dai ya ce as-salat as-salat inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera daidai wannan gabar kawai yake karantawa so kenan ka karanto wannan ka dabbaka akan su Imam Ali shi din wannan shine sunna koma cikin abin nan ah, sahihu muslim a hadisin ummul muminina aisha Ba ta kawo complete ayat ba iya daidai inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera iya wannan ta kawo saboda haka ka zo ka ce gutsiran aya ne wannan shine bid'a shine ba a san shi ba har ka nemi ka kallala sha'anin abun kenan ana nufin in wani bangare na aya ne bai kai a kafa hujja da shi ba waye ya ce haka a ina mutum ya samo haka saboda haka ya sani cewa wannan aya da yake cewa ba complete aya ba ne farko Allah ya fara da kaza da kaza sai me so nawa Allah yake farawa da wani ya kare da wani na daban na sha ba da misali ga ayar nan da ainihin mai gidan annabi Yusuf wadda ya raine shi yake cewa a ah, Yusuf a'arid an haza wasu li zambiki ya fara magana da Yusuf ya kare da Zulaikha so zai yi ka fara magana da wani ka kare da wani na daban so wannan shine a takaice amsar da zan bashi sarki zaki mu je zuwa ga tambaya na gaba masha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu masha Allah malam Abu Muhammad uh, Allah saka maka da alkhairi kana tare da manyan mallumanmu biyu shek malam musa yusuf asadu sunna da kuma shek malam Dahir akan wannan layi eh kola ba kai da malam al-salafi eh, da yake magana malam al-salafi bismillah ah, sarkin da ke wato na ɗan rubuta na'am kwarai da gaske eh mala salafi dai kai hakuri kai hakuri da yake baka fara karatu a nan sannan ba kana da kai ma damar tambaya biyu shi in ka fara sannan to shi kenan ba damuwa Allah ya saka ah, masha Allah Malam Bahir wata tambaya eh yana jin ka amma malam da da ka'ida ta usul bai ba shi amsa ba gaskiya amsan ba ta fito ba to ba damuwa mu je kan naka tambayoyin yi tambaya ba kai zaka ce amsa ta fito ko ba ta fito ba yaushe muka sa ka matsayin alkalin da zai ce amsa ta fito ko ba ta fito ba yi tambayar ka wannan shine bismillah mala salafi ya kawo masa aya ta karshe a cikin suratul baqara amana rasulu bi har zuwa ga rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na to idan ka karanta farkon ayan ana nuna maka tun da aka ce amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'min tunda suna cikin muminai to kuma a can gaba sai aka ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kai kenan dole ahlul baiti suna ciki sai yace a ahlul baiti ba sa ciki saboda menene sai ya kawo ka'ida ta usuli yace wa ma min a wa ma min wani abu makamancin haka ina ji ya faɗi irin wannan ka'ida to banda jayayya da shi akan a ah, akwai wannan ka'idan ko babu ita to amma ina so ya sani ne cewa ita wannan ka'idar da ya kawo ita ma tana da kususi bi ma'ana akwai na yi mamaki ba bukatun wannan ba dogon sharhin da kake yi ka fahimci me nake nufi ba bukata ina so ne kuma ga dukkan alamu ma baka ma fahimci me na ba kawai kamar tazahur kake yi na cewa ka fahimta ba bukata yi tambaya in za ka yi abinda kake kokarin cewa dukkan am yana da khas to don Allah in dai har wannan da'awar din gaskiya ce don Allah menene khas na wannan ayan wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha ma dai anan dai mun sani dai am ce sarki zaki ce masa ya dawo kan maudu'i na bukatar fita kan maudu'i uh, uh, ce masa ya dawo kan maudu'i da Allah ce masa ya dawo kan maudu'i asalafi salafi da Allah ya ya muku da muka tattauna ya kuri shikenan sarki na'am zan da eh, naji yanzu da kai nake sarki tambaya malam Musa ya masa idan zai yi magana da kai sai mun sauka sai mun kare sai mun kare program in bai da tambaya a program ya bar wasu su yi da Allah Imai imai tambaya akan maudu'in da muka tattauna ya kuri Ya salam. Eh, sarki zaki idan da ya yi hakuri ya fahimci zai gane dalilin da ya sa tambaya ta tana kan point. Amma Eh to ah, okay to shi kenan bari mu baka daman haka. Amma ba damuwa tunda ya ce in na tsaya zan fahimta to bismillah na tsaya. To bismillah. Na gode da wannan tsayawa, na gode da wannan. Masha Allah. Abinda Malam Musa ya tambaye shi, ya ce, Amanar rasulun. بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أكر شهر أكذو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا إن سنة سوء أهل البيت سنة cikin muminai kaga kenan suna cikin waɗanda suke lissafa kansu a matsayin masu kurakurai sai ya ce a to da aka ce amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'min kullun kullun amana billahi dinna to anan ana nufin ainihin kullum ne ina a arzikin da ya zo a nan din nan khas ne don haka su ahlul baiti ba su a ciki sai kafa hujja da wannan ka'idan din ta cewa babu wani am ba yana da kususi to abin da ke magana a nan ita wannan ka'idan da take cewa kullu amin lahu makhsusun to wannan ka'idan ba ta tafi bace sake kai tsaye idan da ta tafi sake kai tsaye da shine sai ya ce a ah, wannan dinnan am ne to amma ga kususinsa kaza kaza zai kawo mana wannan waje to don haka abin da zai nuna masa cewa wannan am din yana nan am kuma akwai am din da bai da makusufi shine irin waɗannan ayoyi irin su wa ma min dabbatin fil ardi wala qa'irin yatiru bi janahihi illa umam amsalukum ma anan kaga ba da wata ainihin khas da ya shige ta Hakanan kuma wa mamin dabbatin fil da illa ala lahirin rizqa waɗanda duka am am ne waɗanda ba su da ainihin kasu waɗanda suka shige su to don haka waccan ayan am ce kuma babu wani kas ɗin da ya shige ta babu wani kas ɗin da ya shige ta kamar yadda wannan babu wani kas ɗin da ya shige ta wannan tambayan kenan sai tambaya a ba tambaya bane wannan karin bayani ne ni ma zan yi magana a to wai <laughs> wannan karin bayani ne ya karin bayani ne hukunci yayi amma zan yi eh, magana a kan ya gama Yayi tambayan, yayi tambayan. Ba kai masa tambayan yanzu. Sarki zaki da za a taimake ni mai amin agaji yayi magana ina kai. A'a Malam Umar ka saba ma ka'ida ba a yin haka. Yadda Malam Sarki ya ce maka kai ba karatu kake a gurin nan ba, bai kamata ka zo ka sa a saba ka'ida ba. Ya kamata kafin ka shigo ka yi tartibin tambayoyin da za ka yi guda biyu. In kai tambayoyinka ka sauka. Masha Allah. Allah ya saka Malam Musa mun gode sosai. To bismillah Malam Daye eh ah, Malam Umar. To sannan kuma sai maganan ainihin dalilin da ya sa Malam Umar barkaji. Kana da tambaya da za ka yi gare ni ko gare shi. A ciki da kai mai da yafi tambaya. Eh tambaya na din shi ne me dalilin da ya sa su ainihin 'ya'yan Hassan ba sa cikin ainihin ma'asuman. Eh. Me dalilinsa a haka? Eh, me dalili. Okay. Idan ya kasance ‘ya'yan Husaini ya ce su kaɗai ne masu mai kaga yana dalilin da ya kasance alhalin ko a nassin da ya dogara da shi wajen nuna cewa ‘ya'yan Husaini din masumai ne shi wannan nassin din am ne. To shi kuma nassin da yake am din ya yi magana ne akan menene ahlul baiti baki daya. to a lokacin da ya kasta sai kuma ya ce ahalul baiti ne ƴaƴan ne kawai ake nufi to yanzu kuma muna buƙatar nassi da ya zo ya kasta sai ya ce ƴaƴan ne kadai ake nufi amma ba wai ya ce Allah ne ga dama kawai ya shiru ba wannan shine kawai na biyu masha Allah mun gode maka sosai Allah saka da alkhairi to bismillah shi kuma sarki zaki shi yasa na ce wata ran wasu suna sauraro ne amma a ko hankalinsu mu ce yana wani wuri a nan na karanta an ambaci 'ya'yan imam hassan guda tara a hadisi wadda yake cewa ana wa ali wal hassan wal hussein wa tis'a min wildil hussein mutahharuna ma'sumuna wala Allah bai ji ba da ni in ji manzo Allah kenan da ali da hassan da husaini da tara daga 'ya'yan husaini mutahharuna tsarkakakku ne masu muna ba ma laifi na karanta wannan abun Annabi sallallahu alaihi da kansa yayi wannan magana. Sosai na karanta. Ai na karanta. Wala Allah kai ma lokacin hankalinka yana wani wuri. Sai kenan sarki zaki. Saboda haka maganar cewa a kawo abin da zai hassase. Amma shari'a a kawo yana nan wurin shi'a ne kadai ko wurin shi'a da sunna. Har a cikin hadisan sunna akwai. Babu. Babu. To. Eh, Baya cikin fara'ayin shimtai ne. are eh, ah, abin da saka ce babu ah, a shikenan ba zan gaya masa ba ya bari sai mun zo zama ba ya ce babu ba billahi la ilaha illa huwa duk hadisin da zai kawo hadisin ƙarya ne <laughs> yanzu billahi Allah kiyaye Allah sarki zaki kaga maganan ina cikin magana ya sake shiga a'a to ai abin ya ah, shafi sunna ne sai in bari ya shafi sunna ne kai yanzu abubuwan da ka dinga mana abin da ba haka ba haka ne shiru na kyale ka za ka ce ya shafi sunna ya shafi sunnan mu baka faɗa abubuwan da ya shafe mu ba wanda muka san ba haka ba ne yanzu haka cikin maganganun da kai akwai wanda har yanzu ban ce kala ba kai kuma ka faɗa kuma ba haka ba ne abubuwa ne ka lawa ya shafi ya wanda ba haka ba har da ka ce ya shafi sunna ka ajiye shi ka yi rizabin ɗinsa mana E, eh, tun da akwai zama gaba to nawa ne ma muka saba yin magana da shi in ce akwai abu ya ce babu so nawa ai wallahi duk abin da nake maka babu nan yarda an nakalto wannan hadisin da ka kawo abin da sai tabbatar masa da inganci so nawa muka wannan abin da ke ina ka bari lokaci ya dinga nunawa sarki zaki wannan hadisin ku ya shafa bai shafe ba sarki zaki sarki zaki ka hana shi magana kana da dama kana da dama tun da ka ce akwai har cikin littafin sunna. Sarki zaki ajiye wannan kana da ba duka ajiye ba na so mu saba dokan zama kawai shine. Ba maganan saba doka ba ne. shine in ina magana ya yi shuru in yana magana in yi shuru amma ba zai iya ba wallahi. Ya mai da kansa ba zai iya haƙuri ina magana ba. Sai ya shigo ya bari kai mana ba. Ban bari kan ka ja hadisi ka ce yana littafin mu alhari ƙarya ne. To so nawa da nawa kai da na tabbatar kace ba zagi a littattafan ku na kawo annabin kuka ce yana zagi. Wani irin abu ne ban tabbatar ba a littafin ku ba abin da na ce yana littafin ku na gagara tabbatarwa sai da kai ka ce ka gagara tabbatarwa. Sarki zaki ba kuku da kai za ka yi sarki zaki ba so sa kai za ka ba ga ya maka ina magana ya tsaya. A ah, ai kuma baka isa ba. ka ce masa ina magana ya tsaya adalci ni ai ba ni ai ba yaron ka bane ai eh ba ni kuma yaron ka ne ai ka ga ni na zama yaron ka ai da kawai ina cikin magana sai ka gatse ni kuma sai in tsaya a wallahi ni yaron ka ne yaron ka dingina kai ka ce ne na ce ma ni ne ni yaron ka ne so nawa da nawa kake faɗa abin da ba haka ba so nawa kayi musun abin tabbatar ma kai so nawa muke haka da kai a ina sai dai kai ka mutu a tabbatar ke gardama ko kawa saurare ne kace Allah ba janyo hadisi ba da yake so me da kai ka ba shi ne ke nemi kai abin da kake so kenan ko bani da wannan lokacin sarki zaki tambaya aka mu kuma ina cikin ba da amana sarki zaki sarki zaki jan hadisi ina cikin ba da amsa su tattauna yawa masu bayani wannan wannan hadisin kai ba ka yarda da kanka ba sunna yana cikin littafin na ce kai da ka yarda da kanka da ka dinga yin shiru tsoro ne yake sa kake haka Allah Ah. inda ka yarda da kanka wallahi za ka bari in yi magana amma ba ka iya bari in yi magana saboda me kana tsoron me zan ci yasa ai saboda tsoro na ne yasa aka zauna ka ina in in kana karatu saboda kana ba na cikin magana na kana yi tsoro ne yasa sarki zaki ba zan da kafa wanda mutum ba alhaki ni ne nake magana ya shiga wallahi ba zan daga mai kafa ba in ba za ka iya tsaye da shi ba ko wallahi in ba za ka iya tsaye da shi ba ba lokacin da zan yi shiru saboda na lura cewa shi bai gane ina daga mai kafa ba yayi mun yayi mun yayi mun ko ba ranar da zai na? da haka in ba zai iya hakuri ba ba zan masa hakuri ba dan me zan mun kyale lokaci na wani ina cikin magana da yake saboda ke yarda da kanta ba a ƙarya so nawa kai ƙarya a nan wurin a nan so nawa kake yin ƙarya amma dai yanzu ban yi ba ko bari sai ka gama ƙaryar naka gaba da gaba ga ni da gaba ban yi ba ko gama mana in Me ka sani akan manzo, me za ce akan manzo, waye ya zamsilar rahama a kuntali kai ce manzo. Me ka sani akan manzo, me za ce akan manzo, waye ya zamsilar rahama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 manyan mallumanmu mu na san yanzu za su sha ruwa su yi hakuri saboda Allah saboda wannan abu na san dai ba mu mabiya kaɗai ba hatta manyan malluman mu suna da suna amfana da abin da ke faruwa da dan annabi jama'a ku yi hakuri ina gani laifin duka ni zan ɗauki laifin kamar kan da nake magana wallahi ba da wasa nake ba malam Musa wasa da suna yana da kima da daraja wuri na wallahi ba da wasa nake ba haka malam Dahir wallahi yana da kima da daraja wuri na wallahi ba da wasa nake ba yasa jama'a wannan yana cikin tattaunawan ne ina gani kuma daɗin da nake ji na ji da su kaga a wani ne wurin hushi haka shi ga an zo an sake baki ga juna amma kaga tunda suka yi ba su sake baki akan juna ba saboda sakankanin su sun saba haka shi yasa jama'a dan Allah da annabi ko mabiya ko college ku cire bakin ku cikin abinda kuka ga wayannan malluman nan suna yi shi yasa dan Allah dan annabi mu yi hakuri mu yi hakuri mu yi hakuri to man dai ya hakuri zan baka zan baka minti biyu ga kare shi mu dauki kira biyu sha muna da mu tashi saboda dare yayi sarki zaki yayi mun tambaya daya yayi mun tambaya wannan ina cikin bashi amsan tambaya ta biyu ce tambayar ta farko ya kawo mun ayar rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana yake cewa kuma a farko an yi ishara ne zuwa ga cewa annabi ne da muminai kuma tunda ahlul bait suna cikin muminai to su ma sun shiga wannan to tsakani da Allah wanda ya mun wannan tambaya shikenan tunda an ce an kira annabi ma shikenan ya shiga shi ma annabi yana kuskure da irin wayannan abubuwan kenan ƙarshe dai dole ka zo cewa in ma dai in ma ka yarda ayar da ta nuna ismar annabi ta yi taksisin annabi ka tsaya a nan in ma kuma ka yarda da namu kuma ta yi taksisin annabi da kuma a imma dole dai wannan ayan tana da me ayar da ta hassase ta ko taksisin ya tsaya a kan annabi ko kuma ya zamo har ya kai ga a imma. in ya kai ga imma kamar yadda muka tafi a kai in ya kai ga annabi kamar yadda ahalus suna mafiya yawa suka tafi akan annabi ma'asumi ne amma dai dole ka ko ka ko ka so wannan aya ba za ka ɗabbaka ta akan kowa da kowa har annabi ba kuma duk da an kira annabi amanar rasulu gashi nan so ala ayi halin wannan ayar ɗaya na yarda maka akwai ayar da bata da amce bata da bata da khas na yarda amma wannan din haka take ha ba na jin zaka tafi akan cewa annabin yana kuskure ba na ji in kuma ka tafi akai aƙalla dai da dama daga cikin musulmai wadda ma wasu bayan shiya ba sun tafi akan manzon baya yi kaga kenan a wurin su ayar da take nuna ismar manzo ta kassasa wannan ayar da take nuna cewa dukkan ɗan adam kamar mai kuskure so wannan shine ƙarin bayanin da zan yi akan tambayar da yi sarki zaki a daga waya to masha Allah ah, assalamu alaikum ta'ala wa barakatuhu kola wa na'am kola suna karga yana ke kira bashar har daga doguwa to masha Allah to kana tare da ah, manyan malluma na biyu shek musa Isma'il da da kuma shakmalin ɗaira ka wannan layi Ƙwarai kuwa to an yi nasu ɗan yi tambayoyi da dama kuma sai na yi kamar mana ɗan bayana. Ah, ya hakuri one seconds ah, masu comment ban suna magana kan ku ba maganan banza da kuke rubuta wannan tsakanin wayannan malluma biyu suna da kima na in za ku ci gaba da ah, rubuce-rubucen wannan comment a kaina wala zan yi blocking kowane ne ne in za ku ci gaba da sannan akwai wani wai suleiman h gari ka kama kiman kanka ka girmama kanka da wannan rubuce-rubucen banzan da kake rubutawa to bismillah kola yawa sarki zaki ne ke cewa da Allah ya haƙuri da masu kwanan din nan da farko dai tukunna bismillah yi magana yawa ne kawai da masu sabon gaisuwa ne ke son ban da wannan muna amsawa Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka a muci zuciya masha Allah mun gode mun gode mun gode in kai kana comment in kai ba ka ganin girman kowane malami za ka rubuta wa kowane malami kan da ka gada ma ni ina mu'amala da su ni akwai kunya tsakanina da kai abin da kai kake ganin za ka iya kai ize ni ban yi musu haka shi yasa in ka zo kana rubuce rubuce kuna rubuce rubuce banzan kunnan da kuke gani wani wani wani ya yasa abin da ni nake so ne eh, yake so ne yasa kai kana ka rubuta abin maganan banzan da ga dama kan wani malami in muka ga dama mai blocking ka amma ni zaki ai hakuri sarki eh. zaki in ko wanda ya dace ya fushi ni ne ah. ka gane amma ya wuce insha Allah a yi hakuri kai ma ka yi hakuri sarki zaki tunda kai ka haɗo mu duka saboda haka kai dole ka bi mu hakuri <laughs> dole ka bi mu hakuri kuma kowa da kowa naka ne mu naka ne masu yin comment naka ne waye ba naka ba ki zaki su ma masu yin comment din ka daga musu kafa ai ringa da yi ɗan comment da eh, magana in ni ne aka taba aka zage ni ni na yafe ya wuce kan maganar malam ɗayar nan da yayi wallahi ɗan comment wallahi na yafe muku na yafe shi kenan wallahi ya wuce kuma sarki zagi nagode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa kola Assalamu alaikum sarki zaki. Na'am. To kola sunan karge na ke magana? Sunana Suleiman daga Kano. To Malam Suleiman kana tare da Shak ah, Mailun mu biyu, Shak Malam Musa Yusuf Asadu suna da kuma Shak Malam Daira kan wannan layi. Muna jin jina ma da kai da manyan malaman da kake kokari. Na'am. Eh wallahi kana kokari. Masha Allah, to mun gode. To muna tare da kai, muna jin ka. Gaskiya abin da ya sa na bugo waya. Na'am. ba tambaya ba tambaya zan yi ba kawai so ke in tura wa eh, Sheikh Malam Yusuf Asadi suna da da data tare da shi da Sheikh eh, Malam Tahir Umar Suleiman. Allah ya saka maka da alkhairi kai kokari sosai kai kokari kai kokari da wannan amfanar da mu da suke. Allah ya tura musu ba. wayyo masha Allah. To, in mun gama shi mu yi magana kenan Allah ya saka muku Allah ya tsira da wata namba dan Allah da annabi an gama a turo mun din nake na wasu su kyautar data Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi wayannan manyan mallamun mu biyu da suke amfanar da mu Allah ya saka muku da alkhairi na gode maka sosai eh, na gode ina ina godiya sarki zaki tanku taves mun gode sarki zaki Allah ya saka da alkhairi amma amma amma amma amma amma to a ah, masha Allah kira na karshe kenan da za mu ɗauki jama'a ku yi hakuri callers na da yawa assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola alaikum sarki zaki muna amsa kola ya sunan karga ina ke magana sunana abdulaziz ibrahim na kira daga kaduna A'a, mala abdulaziz To, Malam Abdulaziz na Malam Musa ke da. Wallahi ka yi hakuri, ka yi hakuri, ka yi hakuri. To, bismillah. Eh, ina da tambaya, ina da tambaya ga Malam Tahir kuma ina da tambaya ga Malam Musa. To, shi kai ɗaya ɗaya kenan. Eh, tambaya na ga Malam Tahir hmm. shi ne ya ce wannan isma Hmm. magana magana aƙida ne ko ba hmm. haka ba ne kuma shi duk wani magana na aƙida farkon abin da muke fara komawa shine alƙur'ani na'am to a alƙur'ani a ayoyi na alƙur'ani hmm. bai yiwuwa ka kare aƙida da ayar da take da intimali da za a iya fassara ta da fuskoki daban-daban so ni yanzu abin da nake so da malam tahir shine daga alƙur'ani bakara zuwa na wata aya da take nunawa cewa imamansu ma'asumai ne ina da maganar aya kaɗai ka ta iya subu dilala ayan da ba ta da wani intimaji tambaya na kenan hmm. ga malam tahir sannan tambaya na ga wannan ka'idar da ya kawo da Allah ita ɗin aya ce ko hadisi tambaya mun shi cewa ba a iya kafa hujja da ayar da take da fuskoki wannan din aya ce ko hadisi ya kawo mana ni ba cewa dai ba a kafa hujja da ayar ina magana maganan da abin da aka ce akan aƙida wanda za ta iya kai mutum aljanna za ta iya kai mutum wuta duk wannan abin na fahimci me kake nufi akan aƙidar waye ya faɗa haka wata aya ko wani hadisi cewa ba a kafa hujja da ayar da take da ihtimaloli akan aƙida waye ya faɗi wannan ayan da ta faɗa haka ko hadisi au ahad ba ta da wani fassara daban da ya da mutum zai iya bakewa da ita kul wallahu ahad ko duk musulmi ya san Allah ɗaya ne to idan ina son ne malam malam tahir ya kawo mana aya ayar da ba ta da ihtimali da ke goyon bayan isman eh, imamansu tambaya na ga malam tayir kenan sannan tambaya na ga ga malam musa shine wai da allah menene ka'idan saha hadisi da da'afa hadisi a shi'anci ne da allah zo su malam ya dan ya dan shedin mana light akan shi dama tambayoyi na kenan masha mun gode maka mun gode ah. mun gode kuma ina ina ina ƙara gaida malam Musa aikin shi da kyau Masha Allah, masha Allah, masha Allah. Sai dai dan uwa kafin ya tafi sarki zaki ya sauka? A ah, bai sauka ba. Ina ganin da zai canza tambayar saboda kaga maganar sa hadisi da da'afawa ba ta shafi maudu'in mu na isma ba. Don aka tafi tasirin hadisi da da'afawa to ana iya sauka daga ainihin maudu'in da ake tattaunawa. So ina ganin dan uwa da za ka yi tambayar da take da alaƙa da maudu'in da muke tattaunawa gare ni da zai fi. Malam Musa shi ne akwai wani aya da shi'a za su iya kafa hujja da shi akan isma a Alƙur'ani in akwai babu mu sani. Masha Tambaya na kenan. Masha Allah ta Allah saka da. To. Kaga sarki haka ai yafi. Haka yafi, haka yafi, haka shine ma adalci sosai. To, ah, bismillah Sheikh Mahmud Eh, me yake cewa wai sarki zaki? Ah, baka ji ba? Da cewa yana buƙatar aya wacce take katariyu subut, katariyu dilala. Katariyu hmm. subut ba a shakka wajen tabbatuwan Qur'ani. Katariyu dilala ya zama to ma'ana ɗaya take ɗauka malamai ba su yi saɓani kan fasara ba akan tabbatar da isma. Ina ganin wannan ita ce tambayar da Eh, na tuna shine tambayar da ya. ita ce tambayar amma ya kawo mu wata ka'ida wadda na mai tambaya cewa ita wannan ka'idar ba ina so in shigo ba ne ƙarin bayani kan tambayar ba ka'ida ya kawo wannan kalmomin ne amfani da su ka subut iya dilala ba wannan ba ita ce ita ce magana har ka ce ina aka samu ita kuma wannan ka'idar so lokacin da kai magana har ya bada misali da ina ganin sarki kaji har ya koma ya bada misali da kullu wallahu ahad yace kowa ya san ma'anar ta kafin nan ya ce maganarsa ta farko kafin nan ya ce akan aƙida ba ba ana kafa hujja ne da ayar da ba ta ba take take ba da ma'ana ɗaya ba ta ɗaukan ihtimali haka ya faɗa to bismillah wannan ka'idar lokacin da yake faɗan wannan nace wannan ka'idar za mu samu aya ko hadisi a kai sai ci gaba da maganar kawai to wannan ka'idar da ya kawo sai yana so da wannan ka'idar niyyar ta baibaye ni da shi wannan ka'idar din muna da aya ko hadisi da ta ce haka saboda duk ayoyin alkur'ani da kake gani duk wadda ya ga dama in ya ga dama zai iya fassara ta yadda ya ga dama abubuwa nawa ne 'yan salaf suka tafi akan aƙidar su ce amma a duniyar musulmi an samu wasu abubuwan da wasu suke fassarawa da wani ma'anan na daban in yana neman misali za a iya kawo misalai da yawa to ala ayi halin sarki zaki ya tambaye ni aya wannan aya na kawo fa da na kawo ayar don kar in fassara a ce waye magabaci na waye ya riga ni a kai sai na ɗauko malaman tafsiri na ahali sunna sai yanzu ya shure su yana so ya ce in kawo aya ba san wata aya kake nema ba kuma da a daidai lokacin da na kawo ayar kuma malaman ahali sunna na kawo ba ra'ayina ba ba fahimta na ba na'am ka samu ka ce ka saba musu baka tare da wannan ra'ayin su wannan ruwanka almuhimmu dai wannan kenan don haka wannan ayar din wadda malaman sunan suka tafi still mu ma haka muka tafi in kai a wurinka tana da wani fassara na daban kai ne kake gani Mukan wannan tana daga ciki alhamdulillah ba ita kadai bane na kawo hadisi na hadisi sakalai sannan wasu wasu dalilan <laughs> da wasu ayoyin za su biyo nan gaba amma dai yanzu dai wannan fi'ilan wannan shine abinda zan kawo ma cewa a kawo aya a kawo aya ban san me kake nufi ba sai dai in ayar da aka kawo din in kana ganin ba aya ba ce to wannan kuma kana dai da dama ka ce aya ce aka kawo amma kai baka tafi akan wannan fahimtar ba wannan amma dai ba za ka ce ba a kawo aya ba kai kana da wata fahimta daban akan aya wannan kuma wani abu daban ni ba na da shi so ala ayi halin wannan shine sarki zaki to alhamdulillah alhamdulillah jama'a ba za mu da kira ba kuma a gaske dai muna gode wa manyan mallumman mu biyu a malam Musa Yusuf fasa da sunan akwai tambayar da ya sarki zaki ya ce ah! aya a cikin Qur'ani take nuni akan isma na to ina ganin dan uwa da ya fahimci tun farko na faɗa na ce akwai ayoyi guda hudu da suke kafa hujja da su na kawo cikin suratul baqara inni ja'iluka lin-nasi imaman sannan na kawo cikin suratul ali imran faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi sannan na kawo a cikin a buri na uku a cikin alqur'ani inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijza ahlal baiti sannan na kawo a guri na hudu ina ganin a cikin Qur'ani gurare guda hudu na ka suratul nisa'i ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum so kuma a wa'annan ayoyin babu abin da ke nuna cewa suna nufin isma da ma'anan wai Allah ya ba wani kariya ba zai taɓa yin kuskure ba abin da mutane muke so su fahimta sarki zaki kuskure daban kai ganganci kuma ka saba ma Allah da gangan daban ka fahimta wannan babin sa daban so wannan aƙidar kuma muna kanta kuma kamar yadda ya faɗa wannan matsala ce ta aƙida ta sha bamban da matsala ta furu'a so bai yiwa mutum ya zo ya da'awar wani abu na aƙida amma kuma nassin da zai kawo ya zama zamanto yana da ihtimali ta yadda yana iya ɗaukan kaza da kaza da kaza da kaza wannan ah, in an samu saɓani dama tsakanin sunna da shi'a wannan daban amma abin da muke magana a cikin gidan sunna ɗin lokacin da dinnasi ya zamanto zanniwi tilala to ya zo kuma ya zamanto shine mahalli na rigima a babin aƙida wannan kuma abu ne da ya kamata ya zamanto abin dubawa sarki lafi saboda haka Allah madaukakin sarki ya sa mu ci gaba da yi saboda shi magana ta ƙarshe da zan yi sarki zaki a babin amana ta ilimi duk ɗalibin karatu ya sani lokacin da kake wannan magana ta ƙarshe ni ma za a ban dama kenan in yi ta ba dama a sarki zaki ba sai na magana ba sai ya isa haka <laughs> Allah saka da alkhairi wallahi na ji daɗin haka na ji daɗin haka wurin malam Musa sosai da kuma shi ɗayar Allah saka musu da alkhairi a gaskiya abin da dai zan faɗa zaban mu na yau shi dai mallomo mu gaba ɗaya muna musu godiya kuma muna ba su hakuri duk abin da ya faru a yau su ɗauke shi cewa a cikin yanayin da'awansu kenan sun saba da haka a nan muna ganin malam musa ya wasa da suna wallahi har kwale-kwale yake shiga ya je inda ba network ya je da'awa kuma last week mun shaida haka shi ma malam ɗahir da zaman da za mu zauna ranar lahadi shi ma haka ya bar inda yake ya je wani gari ya ji shi ma harkan haka kenan yasa jama'a saboda Allah saboda annabi malluma farko shin ce musu sun saba da haka shekara da shekaru sun saba sa wata rana a ji daɗi wata rana kuma a zo ba jin daɗi shi yasa muna roƙa muna ganin yau yana cikin lokacin jarrabawa kuma da Allah kuma ya jarraba a nan mu ga a ga mu imani mu a nan shi yasa muna ba wa malluma hakuri a nan shi yasa kuma abin da ke ciki abin da suka karanto muna a yau kai da kanka da kake zaune zaka zauna ka yi wa kanka wa'azi ka gane cewa inda hujja ya kama maka ka iya ka ɗauki amma fa in ka tambi malam musa yana da ɗan romun abin da yake so na faɗa bai isar ba haka shi ma malam ɗahir yana da romon abin da yake so ya faɗa bai isar ba shi yasa in allah ya kai mu sabon sati amma za mu zauna da wuri ne karfe takwas da rabi za mu fara karatu mu insha Allah shi yasa a yau dai gaskiya na roƙon eh, mallumman mu su yi hakuri abin da za mu tashi da shi ke na kawo muna roƙa su yi mana addu'a insha Allah ana ربنا آتنا في wa fil akhirati الآخرة wa qina azaban nar. Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu dama na binta ka nuna mana karya ka ba mu daman guje mata Allah ubangiji muna roƙonka ka sa wannan abin da muke yi don neman yardanka ne don neman aljannanka ne Allah Ubangiji ka sa mu karfin zuciyarmu ka biya mana bukatunmu waɗanda suka mutu Allah ka ji kansu waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka ɗaukaka ƙasarmu ka ɗaukaka musulmi da musulunci gaba ɗaya biyar da suke subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya saka alkhairi Allah ya saka alkhairi za mu yi magana insha Allah to insha Allah <laughs> da jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ah, in Allah ya kai mu gobe muna da karatuttuka biyu da za mu yi muna da karatu karfe hudu da rabi da babban malaminmu shak ah, eh, eh, shak mai baruta shak mujita ba mai baruta insha Allahu sa'annan kuma in Allah yarda muna tare da Sheikh Malam Dahir Umar Suleiman karfe 8 da rabi ba tara ba karfe 8 da rabi muna tare da Sheikh Malam Dahir Umar Suleiman a kasar Bauchi insha Allah shi ma za mu karatu da shi in Allah yarda assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu